To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro mu wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Jama'a muna tare da Maulana Shak Munir Adam Koza. A babban malamin nan namu na Tijjaniya wanda a yau zamaninmu nan inda kana neman ka gane waye Shehu Ibrahim. Insha Allahu yana kokarin baza mana Shehu Ibrahim Malamin Koza babban malaminmu ne na Tijjaniya da ya zauna muƙabala sosai a nan wanda yake wa musulunci yaki kuma yake wa Tijjaniya yaki a wannan zamaninmu nan sosai. Alhamdulillahi ya kai zamanin nan shekaga ana maganin Shehu Ibrahim shekararsa wane ne Shehu Ibrahim shekarasa domin ya kai maganin mu ma na gida ba waje ba. 'yan gida ba su san ma waye shi ibrahim ba balle ma 'yan waje shi kaga ana kwatanta maka shi ibrahim shi ka rasa shin suwa wa ma suke nufi da haka suwa ne ne su kan da ya kasa mana shi ibrahim irin uku akwai shi ibrahim na 'yan hakika Sa'an nan akwai shi ibrahim na 'yan izala wayanda suke kwatanta shi da wasu nan akwai shi ibrahim na 'yan ɗarikar tijjaniya to jama'a kuma da mu je mu ji dai yabo na ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa insha Allah shi mu ci gaba da wannan ah, program وقلنا ذكر الذي من ذكره تبا قبله على دم كان فرعا وصلا ذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم كان فرعا وصلا ذكر الذي لم يذكر الحق غيره مدى الدهر والأيام خير من ارسلا لذكر الله تعرف فؤادي عزة بدا ذكره والقلب صار مرتلا لذكر الذي طاب الجنان بنحره ومنه ضياء البدر بدرا مكملا لا تلفي ليادا فإنه لبذرة هذا الكون إذ كان مرسلا ولولا لا رضى حياتي بلحظة فحي بغير المصطفى البدر أهملا ومن بصفات المصطفى آل كله حياة وموتا نال عيسى مبجلا باثر خير الخلق لم يحصى عبدها فقل فيه ما قشت عبد مفضلا فيا رب فاجعلني لديه مقربا وصحبي وأحبابي ومن كان صلاة وتجعلنا للمتقين أئمة إلى أبد الآباد سيبا مرسلا ولين صخور الماردين وهدها وقوي يقينا مقتفين ذوي العلا وأغني فقيرا المنتمين لحزبنا ونجي جميع المؤمنين من الجنان ترقيهم يا رب بالشكر دائما فقد كنت غوثا لا دين المؤملا أيا رب يا من جنده الدار غالب ولو ضعف داره يا مؤملا لك الحمد والشكر المصرمد دائما فلم يخش من ينجاه إليك توكلا صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا طويت طريق القوم بالمصطفى الكنزي وطه أميني فهو لي مخلد فوزي حماني عن الدار المسيء وإنني على زمان الهادي الذي الله لا يخزي حماني عن الدار المسيء وإنني على سنن الهادي الذي الله لا يخزي يحوز محب المصطفى ما يروم ولا تتربص ريب دار لذا الكنز إله شكور واسع متفضل عزيز فلا يرثى سواه على عزي متين غني وهو كاف عبيده على أمل الدارين حوزا على حوزي يكل خلالي عند وصفي إلهنا ففي سواء مكثر وفرزي كذلك أوصاف الأمين فإنها كأوصافه من دون فرق ولا تجزي به أستجيب دار حبا وخادما فلا نالني من مبغض بشة البزي ولا ضرني غدر الغدور وقدحه بطه اعتلائي دون ضرب ولا وكزي دفع عني الإشرار طه ساقني رجال التقى والرشد والعلم والفوز صلاح أحبائي alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to jama'a muna tare da maulana shak uh, munir adam koza imam munir adam koza akan wannan layi da zai ci gaba da karatu uh, mai take a shiga diwani a gane wane ne shehu ibrahim shehu ibrahim yawanci da kake ganin ana ɗaukan ana yi wa tijjaniya bi ma'ana a uh, ana danka wa tijjaniya ce ai shehunku ya ce kaza ko kuma a shehunku ya ce kaza in ka bincika shi kaga an ɗauko wani malami kuma wannan malami ba wanda ya taba sanin sa hatta ƴan kauyen shi ma ba su san shi ba wala Allah in cikin gidan shi mutane biyu uku ko su san shi amma shi a doke shi kaga a domin bayansa kaga an sa babban hoton shehu Ibrahim shi yasa shi kaga an ɗauki ana kafa wa tijjaniya hujja da shi ko kuma shi ka a'a wani nema wani nema a yana wuridi batijjani ne amma a'a shi kan kanshi bai san shehu ibrahim ba amma a'a ya je wani wuri ne yabo shauki ya yi masa yawa amma shi kan kanshi ba malami ba ne sananne da aka san shi amma a'a ana ganin shi da kallon malami shi kaga ya ji ya yi wani maganganu da ba bai dace ma ga shehu ibrahim bai san bai Shehu Ibrahim ma bai taba sanin wannan maganganu ba kamin Shehu Ibrahim ya bar duniya to amma wannan malami Shehu ya ce ai Shehu Ibrahim ya yi kaza ko Shehu Ibrahim an ga Shehu Ibrahim cikin iska yana tuma kamar Superman. an ga Shehu Ibrahim eh, yana tafiya akan ruwa an ga Shehu wasu zattuttuka da yawa to amma wai ka zo wurin masanan wayannan ababa kuma jama'a ka ku ga abin mamaki duk da Sheikh Munir yana karatu akan Shehu Ibrahim wallahi wurin adalci wasu zantuttuka shi ya ce na ji an ce kuma in zai ce maka na ji an ce wannan malami da zai ce maka ya ji an ce ka gan shi halaka shi da shehu ibrahim inda ma shehu ya taba zuwa wurin shehu ibrahim ko da a shehu ibrahim ya taba sauka wurin shi to ko kuma a wurin ce wurin dan cikin shehu ibrahim to kaga wurin adalci inda shek munir yake kawo mana kenan yana kawo maka zancen da ba za ka iya kai musu a kai ba a ce maka shehu ibrahim ya ce ko shehu ibrahim ya yi akwai zancen da aka tambaye shek munir a ina gani last week da ya bari muka na dariya na ji daɗi wani ne zai ce a to ai in shehu ibrahim ai in kun ce waliyin allah ne kaza kaza kaza kaza to ya je ya mutu annun yahudawa a england shi shi mun ne ce masa a'a to ai wannan ba wani mu ba wani to shek abokar gumi shi ma england to ina gani mai shin bai kauri sauka ba shi da kashi ya sauka to kaga wai ka san abin da zaka faɗa amma baka san abin da za a bayar maka ba to kaga akwai shehu ibrahim kaman kan da ya faɗa shi ya ce akwai shehu ibrahim yan akika waɗanda suke cewa komai Allah ne kowa Allah ne su shehu ibrahim su daban yake amma hoto iri ɗaya haka akwai shehu ibrahim yan izala wayanda ake kwatanta shehu ibrahim da wasu ababa su ma shehu ibrahim su daban yake amma hoto iri ɗaya sa'annan akwai shehu ibrahim 'yan ɗarikar tijjaniya asali wanda aka san shehu ibrahim kenan zantuttukan shehu ibrahim kenan tafsirin shehu ibrahim kenan to shi malamin munir armkoza shi muke maganansa ba bin ba ba sauran bin shi wannan shi muke maganansa shi yasa jama'a kuma mu kasa kunni mu ji zancen shehu ibrahim a shiga diwani a gane wane ne shehu ibrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana وعليكم السلام uh, uh, uh, internet network ya dami shayi na jama ku hakuri shek zai dawo yanzu da network ne ya dami shayi shek zai dawo yanzu ku hakuri alhamdulillah alhamdulillah Malam Umar alhamdulillah. Jama'a ku hakuri network uh, Sheikh na da problem network problem. ku kuri shek zai dawo yanzu in Allah ya yarda ci gaba da wannan zama insha Allah abinda jama'a za ku yi mana shi a yi mana sharing wannan program kamar shak ne adam koza ya dawo tijjani lawan kwana biyu kwana biyu kwana biyu <laughs> ya shiga a shiga qur'ani a san Allah eh, ai wannan zancin Allah ne gaskiyanka wannan maganan ka gaskiya ne ashe Qur'ani a san Allah wannan gaskiya ne haka kuma a sunashin nan wannan a shiga diwa ne a gane wane ne shi Ibrahim kuma shi Ibrahim ai zancen Allah ne ko Tijani Lawan zancen Allah yake yi shi ma Jam'a ku yi hakuri shak munir adam za zai dawo yanzu Allah ya su ya yadda. na jama'a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 wanda ya so wanda ya so ni shi na ɗaya mishi amana amana ko da da shara ko da da shara shin kai shi shin kai shi كنا مهملين إلى إلى عبرة الأولياء ولو كنت رامزا وين يزوني وين يزوني nakan naɗe mishi nakan naɗe mishi hamada daji hamada hamada naɗe shi <laughs>

Mm. na littafi malam ce abin shehu ba batun karatu ba ne sai bai shi ga malami <laughs> In ji shehu wai abin shehu ba batun karatu ba na littafi mm. ka san nahu malam ce ka san nahu ka san sarfu ka san sarfu? ka san balaga ka san balaga ka san mantik ka san mantik A'a ba haka ba malam ce abin shehu shi ba haka wannan in ka san sunan. wannan in ka san sunan. shi zai mai da kai munkiri shi zai mai da kai munkiri eh. na domin abin ya wuce littafi domin wannan na shehu ya wuce wannan ya wuce littafi ya wuce littafi ce ka zama babban munkiri ce ka zama babban munkiri ya ce na san nahu ya ce na san nahu na san sarfu na san sarfu na san balaga na san balaga na san mantik na san mantik na san luga na san luga to shi ga wani ilimi kuma na tuwa ga wani ilimi kuma na <laughs> ya ne lokaci ya ne gaba ke ke a ko wani ilimi ke ilimi ya kosa ya kosa ma ce ba wani ilimi da zai gwada maka Allah da zai kamar nahu kamar nahu kuma haka nan ne kuma haka nan ne ko ba haka nan kuma ba haka bane ka gani ko na'am domin to assalamu alaikum warahmatullah Mike dinka a rufe sarki zaki. Wa alaika salam ya maulana. Na gusa sake dawowa. Daidai zan fara magana network din da nake amfani da shi da data sai ya dauke sai da na sake sayan data da wani layin daban sai kuma na koma kan shi sannan datan wannan din na samu a wannan network din ma gaba daya cire ba ba wannan to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam sarki zaki da sauran masu sauraron mu gabaki daya mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan halka wadda muke magana akan Shehu radiyallahu ta'ala anhu hakika na ji daɗin gabatarwar da kai kai gabatarwa mai ma'ana kwarai magana akan shehu radiyallahu ta'ala anhu a wannan zamanin dole tana bukata mu komawa al'atharu sahiha wato athar ingatattu saboda kamar yadda ka faɗa a cikin gabatarwa lallai na taɓa faɗa ko in ce na sha faɗa yanzu shehu ibrahim ya koma kashi uku ne akwai shehu ibrahim irin na mutanen su shehu abul fatahi irin su mutanen su shehu nasir Ina ce mutanen su su albani su dutsantan shi. Ok, na'am, na'am, na'am. Su Profesa Ojobi. Na'am. Kaga, kaga dan yi dauraya kan abin da na ji kwanan nan suna ta tattaunawa. Maganan albani da yake cewa Shehu an huwa duk garin da ya je sai ya yi aure. Da eh. shi, to ai abin nan abu fa mai sauki ne. Ni hmm. in ni zan yi wannan raddin magana ce mai sauki ai. Na'am. gafata malam albani tun da yanzu baka raye to sai mu tambaye almajiran albani da ke zaria da Allah su bincika mana su tambaya mana wace ce mace Shehu Ibrahim a Zaria to idan ba su samu ba sai su taho Kaduna a tambaye almajiran Shehu almajiran Shehu Albani na Kaduna wace ce iyalin Shehu Ibrahim a Kaduna da ya zo Kaduna idan sun samu su ce wance ce ga gidansu yanzu misali ni yanzu ce maka Shehu radiyallahu anhu ya auri mace ɗaya a Najeriya sunanta sai da balkisu mutumniyar uke na ce tana da 'ya'ya da shi ibrahim akwai sai da ummu hani tana nan a kano ba wanda bai san sai da ummu hani ba a din najeriya daga cikin 'ya'yanta akwai sai da hafsa radiyallahu anha matar shehi na shi abdurrazzaqi kusa radiyallahu anhu yanzu haka tana kusa sai da hafsa alaƙaidil hayati tana zaune cikin kwanciyar hankali da nutsuwa cikin almajiranta akwai yar su sai da rahmatullahi yas wadda ba daɗewa ta auren Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi ko da yake auren yanzu ina zato babu shi. Kaga wannan da ke Shehu Ibrahim ya aure ta mun santa. Mun san mahaifinta Sheikh Abdul Malik wanda har Shehu Radiyallahu ya yi ta ambatan shi a diwani wa hawli wa hab Abdul Malik muradahu bila sababin illa sudur qada'i a da dai maganganun da ya akan shi. Sid Abdul Malik ya taɓa rike ambasadan Najeriya a London ya rike ambasadan Najeriya a Faransa wannan iyalin shi Ibrahim a Ukene kuma yau in ka je Ukene duk wanda ka tambaya waye sai da Bilkisu za a kai ka har gidanta akan wani tsauni kan wani dutse dan ni na je gidan ya kai kaman so uku ina zuwa ina yin kwana biyar biyar dan duk watan Rajab tana yin maulidin shabrahim Ibrahim akan fara maulidin daga ranar Talata a kammala shi ranar Asabar to mu mukan je ranar Talata din ne a mu dawo ranar Lahadi da safe na je ya kai so uku na je 2001 na je 2000 na 2003 again na je 2005 a wannan kenan to irin wannan sai a ce ina wata kuma a cikin iyalan shehu akan wadda za a yi irin wannan ta'arifin wata a Kaduna wata a Zaria kaga idan ba su iya bada shi ma na dutsen tanshi da ya tashi zai gaskata malamin shi ko abokin shi malam Albani da ba kururuwa zai yi ba sai ce a tun da Ibrahim bai zo Bauchi ba amma dai nan makotan mu Jos ya zo satin shi guda gidan Salihu na Kande ko kwana shida a yadda wasu suke faɗa sai ce a nan a Jos ga matar da ya aura wai sai ya bige da wani maganan cewa wai ga jikan shi nan an kama a Kano kaga sarki zaki irin wani duk yana shimfiɗa akan mukaddimar da kai ne na cewa hmm. waɗansu mutane da sun shubran ba suna ta magana akan shubran cikin jahilci kuma wanda bai sani ba in ya ji sai ya ɗauki abin da suka faɗa sai ya tafi da shi yanzu abin da yake faɗa da ya ce an kama sai di aqib an yi kidnapping din shi sai di aki duka naga wannan yau da safen nan a fejin ka tattauna wanda kuka da Sheikh Nasir a nan ne naga kun sanya maka dan ni wallahi yanzu ba tsaya nake ina sauraron mutanen nan ba kwata kwata wallahi ba saurare nake ba to to anan ne naga to yake maganan ga Shehu Aqim nan Muhammadu Aqim ko eh. gaskiya ne an kama Shehu Aqim. amma da yace wai dan Kano ne jikan Shehu ya Kano kaga jahilci ai Shehu Aqim dan Kaduna ne ai oho dan Kaduna ne ma Ɗan Kaduna ne a yi eh, sarki zaki ba ɗan Kano ne ba kuma ka san mai san me shi da Shehu Ibrahim a'a shi sunan shi Saidi di Muhammadu aqib mahaifiyar shi da ta haife shi sunanta sai da nafi sai da sa, amma na ce mata sai da nafi mijinta shehu lawal bara'u ɗan kaduna ne wannan sai da nafi a kaula aka haife ta can ya je ya auro ta shi shehu lawal bara'u O can kaula ya je ya auro ta ya kawo ta. Can ya auro ta kuma tsaya ka ji ba diyar shi Ibrahim bace sai da nafi. Diyar sai da Fatimatu Zahara. Sai da Fatimatu Zahara ita ce mahai ita ce diyar shi Ibrahim ta farko a rayuwar shi ta duniya. Na'am, na'am, na'am, na'am. Sai da sai da Zahara'u. Idan ka ji ana cewa Imamu Tijjani Sisi wanda shine babban liman masallacin Juma'a na Mushi Ibrahim yanzu. Eh, eh. Ko dan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya. Mm. Imamu Hassan Sisi dan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya shehu mahi sisa dan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya dan haka bari ka ji yadda aka yi ta zo Najeriya shehu Ibrahim yana da almajiri almajirin sunan shehu Aliyu Sisa shine babban hadimin shi shine sakataren shi shine ma ƙarshe ke cewa aliyun khadimi khazinu sirri katibi bita tazini madhi kar ala kulli fa kar ala kulli faiki aliyu sisa shehu ibrahim da ya tashi diyar ta farko da ya fara haihuwa sai da faɗi mata Zahra. an haife ta 1922 1922 don haka tsakanin ta shubra a shekaru ma shekara 22 ne kawai kuma ta yi wafati a 2000 uh, 2020 din nan ina zato 2020 hmm. don lokacin ina Morocco ta yi wafati Allah ya jaddada mata rahama bayan ta kwashe shekara 98 a duniya 98 ta yi a duniya 200 hmm. to wannan sai da faɗi mata zahara ita ta haifi sai da nafi sai da na fi ta auri shehu lawal bara'u a Kaduna aka haifi shehu yanzu wannan ya isa a ce shehu ya yi aure a Kaduna <laughs> ah, so so so so so to in har irin waɗannan mutanen za su fito su rika bada tarihin shehu Ibrahim hmm. ashe dole ne mu da muka san shehu Ibrahim alhamdulillah muke ta ƙara bincike mu fito mu faɗi wa shehu Ibrahim da gaske yanzu waɗanda suka saurari ɗan dutsen shi akan mimbari yana gaskata albani sai a ce ai riwayar albani ta ƙara samun mutaba'a ina maka magana a wani usulubi na malaman hadisi idan eh. wani rawi ya yi riwaya ta wata isnadi sai eh. aka samu wani shi ma sai ya sake yi riwaya irin wannan ta wani isnadi daban to sai a ce wannan rawin ya samu mutaba'a to sukan ce ko da rawi da ne da'ifi ne idan ya samu mutaba'a daga wani rawi to sukan haɗu su karfafi juna Kamar malaman hadisi sai suka ce idan rawin farko makaryaci ne sai wani makaryaci dan uwan shi ya goyi bayan shi akan hadisi sai ce to sun ma ƙara wa hadisin rauni ba su karfafe shi ba sun kara masa rauni wannan ilimin hadisi duk ɗaliban ilimin hadisi su haka so dan haka mutaba'a ce aka samu daga kazzab ko almuttaham bil kazibi almuttaham bil kazibi ko alkazzab suna da bambanci a istilahin malaman hadisi amma dai ni duka zan iya faɗa wa albani da dutsen can shi dukkaninsu ko su zama alkazzabu ko su zama almuttahamuna bil kazib ah. to duka ruwayan su dan sun karfafa juna ta ƙara rauni hmm. so kaga idan irin waɗannan za su iya fitowa hmm. za su iya fitowa su yi magana dole mu fito mu magana wannan bangaren makiya kenan dan haka akwai Shehu Ibrahim irin nasu da suke sawarawa akwai Shehu Ibrahim irin na bangaren wasu masoya irin su dan anti eh irin bangaren wanda su auren su Shehu Ibrahim ba eh eh kace bangaren masoya wato soyayyar su yayi yawa da shi Ibrahim kenan eh suna da awan soyayya duk da shi suna son shi ba za mu kayyata su ba sun ce suna son shi Ibrahim gaskiya ne suna son shi Ibrahim amma shi Ibrahim ya ce shi baya son su dan haka mu almuhim tun da shehu ne alakan mu da su ba su ne alakan mu da shi Ibrahim ba to tun da shehu ce baya son su mu ma ba ma son su da shi Ibrahim ya ce yana son su mu ma muna son su ba ruwan mu da suna son shi Ibrahim ko ba sa son shi tun da shi ya ce baya son su shikenan mun hakura mu ma ba ma son su da su a wurin su shebran ya ma wuce mutum shi Allah ne ma to idan har irin su dan anti za su kawo hotunan shi Ibrahim su rataya su faɗi maganganu akan shi Ibrahim wani ya ɗauka abin da suke faɗa kan shi ɗin da gaske ne to dole mu ma mu fito mu magana hmm. akwai waɗanda ƙannan su dan anti ne kannan su ne kannan su ne amma su ma ba su kai su ba shigantaka kannan su ne Yau ka san su kuma kannan su dan anti? Na aushe muna ci muna saurara. Su su ba su ce bran Allah bane. Mm. Ba su faɗa ba. Amma dai duk ƙaryar da ka sani a duniya za su iya ƙirƙirowa su ce Shehu Ibrahim yayi kaza kuma alhali bai yi ba. Da sunan karama. Sosai sosai na'am. To ku waɗannan ba ba ba sa'annin su dan anti bane kannan su ne. Mm. Tunda su ba mushrikai bane amma makaryata ne. Amma da sunan soyayya su ma. amma su dan antikam zindikai ne ai waɗannan mushrikai ne hmm. to to dole tunda akwai shi a irin waɗannan masoyan tsakanin masoya masu guluwi irin su dan anti da masoya makaryata to zamani yayi dole da zamu zo mu tsaya mu faɗi wane ne shi Ibrahim din nan na hakika kuma duk abin da za a faɗa na karama shehu sarki zaki ni ina yawan faɗin wani abu in dai sunan wannan abin karama ni bana bana inkarin karama fa sarki zaki bana inkarin karama ko daya amma ina inkarin alika ma wanda bai yi karama ba a ce yayi kaga wannan abin sunan shi ƙarya ni wannan shi nake musantawa shi nake inkari in an yi a fito a ce an yi amma in ba a yi ba dan Allah kar a ce an yi to ni abinda nake dan haka duk masu danganta shi Ibrahim Karamo mun nan na ƙarya in suna da dalili da zai shaida da ta tabbatar abin da suke faɗa gaskiya ne an yi su zo su bayyana shaida in ba haka ba to mu ba mu yadda ba suna abin da suke ƙarya saboda mu mun bincika mun ga ba mun bincika mun ga ba so wannan ta sanya a dole series ne dogo sannan a hankali yanzu mutane za su ci har yanzu karatun namu bai shiga ciki ba ba a magana ai dole sai da shimfiɗa yanzu wannan darasin maganan da shi malam idris ya faɗa naga sun an ɗauki ana izgili da shi cewa wai shehi na cikin jirgi da eh, she mai ya ƙare she ce wa turawa ka kudawu she kawai aka sake ganin mai cikin jirgin har jirgin ta sauka shin wannan gaskiya an yi shehu ibrahim ya taba faɗan haka ko dai a shi ma an lafka mai sani to ni dai a binciken da nake yi na'am a binciken da nake yi har yanzu ban isu zuwa ga wani kwakwaran dalili na cewa an yi ba. To amma amma akwai wata ka'ida. Almuthbitu muqaddamun alan nafi. Hmm. Ba zan ce ƙarya bane tukunna nan da nan. Tunda ai ban yi ihada da bincike ba. Ta iya yiwuwa amma dai irin wannan karamar a ce thiqatu waɗanda kuma sun rayu da Shehu radiyallahu anhu. ba su ruwaito ta ba sai waɗanda ba a san su ba su suke ta faɗarta. To, na'am. Ina da shakku a kanta. Mm. Amma wannan abin shi a babin karama mai yiwuwa ne. A babin karama sarki zaki mai yiwuwa ne saboda shi daman karama kan mu lura da kyau abin da ake nufi da karama. Wani abu wanda bawa ba zai iya yi ba amma Allah yana da ikon yayi. Sai Allah ya yi abin sai ya danganta wa wani bawa. Shi ne karama in wannan bawan wali ne suna abin karama. In wannan bawan annabi ne suna abin mu'ujiza. Yanzu misali, kai yanzu hankali zai baka a ce dutsi ya haifi taguwa ka taba gani a sam amma wallahi an yi eh zamanin annabi annabi salihu alaihi salam taguwan nan tashi wadda Allah ke ce mata taguwa ta naqatullahi wa qala lahum rasulullahi naqatullahi wa ha fa kadabu fa aqruha hazihi naqatullahi a lakum aya duka dai da sauran magana kaga wannan taguwar dutsi ya haife ta Mm. kaga ghairu maqul dan adam ba zai iya ba kimiyya duk yadda ilimi ya kai na kimiyya ka hada dutsi ya haifi wani abu mai rai ba zai yi ba amma Allah yana da iko ko bai da iko Allah yana da ya kuma yi da yana da iko kuma sai yayi sai jingina wa Annabi Salihu sai ake cewa mu'jizar Annabi Salihu mm. amma mu lura da kyau da a ce Allah bai yi haka ba sai muka kirkira muka liƙawa wani annabi muka ce ai annabi wani taguwa dutsi ya haifa masa taguwa in ba a yi ba za mu ce ƙarya ake ba a yi ba ba dan Allah ba zai iya ba bai yi ba ne. To wannan karamar da ake faɗa ba dan Allah ba zai iya ba. Amma ni dai ban samu labarin an yi ba kuma ina da shakku akan ta har yanzu. Alhamdulillah. Kuma waɗanda za su zo su tabbatar min da an yin ba fa irin su dutsen can shi ba ne. Kuma wallahi sarki zaki. Ka san wani abu da zai baka mamaki. Wallahi ina maka rantsuwa. Mm. Wannan labarin Shehu Ibrahim ya hau jirgi ba mai ya yi addu'a mai ya shigo cikin jirgi wallahi wallahi in na ji ta so goma to kashi so takwas ko so bakwai daga bakin makiya nake ji yan izala su suke ta yayatawa eh, ni ba ina ta sarki zaki a matsayinka na wanda koyaushe kana sauraron kasa-kasai na malamai na kowane ɓangare dan Allah daga bakin wani malamin dariƙa ka ji wannan karamar gaskiya a malamin ɗarika ne ban taba ji ba gaskiya a bakin malamin ɗarika ban taba ji ba gaskiya to ni na taba ji su ɗaya wani malami daga Maiduguri da kai program da shi a shafinka wanda Asadu Sunna ya kira shi wasu sun mai tambayar wannan ya tabbatar eh, malami Maiduguri ban gane shi eh, eh, wani malami ne a Maiduguri ban san kama sunan shi saboda girmama shi da girmama almajiran shi amma Asadu Sunna ya kira har lokacin ma bayan Asadu Sunna ya kira shi ni ma na kira Oh, na gane, na gane, na gane shi. Yawwa. <laughs> To shi wasu sun kira shi sun ce masa menene ingancin wannan wannan karaman shi wace sai cewa an yi shi ma ba labari ya bayar ba. Tambayar shi aka yi sai cewa an yi. Bambanci na da shi ni da ni aka tambaya sai ce wallahi ban sani ba. To ban da wannan ni ban jita bakin wani malamin dariƙa ba. Wallahi ban jita ba. Amma a bakin malaman izala wallahi na jita ba iyaka. To. Shai anya wannan bai yi kama da abin da ake kirkira ana wasa da hankalin mutane ba? A gaskiya, wallahi gaskiya wannan da an yi ba shayi ai da da bakin manyan malluman ɗarika za ka fara ji. Ga su Sheikh Sharif, ga su Sheikh Ɗahir Bauchi, ga Sheikh Usman Na ce ga irin su Sheikh Sharif Saleh, ga irin su Sheikh Ɗahir mhm. Bauchi, ga irin su Sheikh Usman mhm. Wayannan duk ban taɓa ji a bakin su ba. Ban taɓa ji wasu su. Kuma almajiran shi almajiran shehu ne ni abinda na sani abinda na sani an yi wani mai kama da haka mai shige da haka wannan na jita daga bakin shehu mudi salga Allah ya kara masa yadda shi kuma yake cewa shehu malam tijjani ɗan usman da wasu tawagar malaman kano da suka yi wa shehu ibrahim rakiya zuwa makka wata shekara za su je aikin haji ya ce abin da yake faɗa shi muri salga Allah ya ƙara masa yarda Allah jaddada masa rahama wannan na ji ta daga bakin shi muri salga ya ce wata rana shi Ibrahim suna cikin jirgi ya zo Kano za a wuce haji da sarki da malaman Kano sarki Sunusi kakan wannan na yanzu da su man Tijjani da wasu ya ce da suka tafi suna kan jirgi sai aka ba da sanarwar cewa an samu wani ɗan matsala a jirgin ana jin tsoro amma dai kowa ya ya samu nutsuwa pilot na jirgi suna ta kokarin yadda za su shawo kan wannan matsalar za a sauka a jidda hmm. sai jama'a duk suka rude a jirgin amma shi Ibrahim yana rike da takaddun shi na alkur'ani yana takara kamar bai ji sanarwar da ake ba hmm. sai wani daga cikin malaman Kano sai cewa yayi sai ya raba ya ce shi Ibrahim akaram kulla ga halin da ake ciki matukan jirgin sama suna magana akan cewa akwai wata matsala a cikin jirgi don haka yi addu'a sai shi Ibrahim ya ce to menene damuwa sai ce ɗayan biyu ne fa zai faru mal jiddatu wa mal jannatu kaji da Hausa abin da ya ce kawai da ya faɗi wannan ya ce mal jiddatu wa mal jannatu kawai sai ci gaba da karatun shi sai cewa ɗayan biyu ne fa zai faru ko dai Allah ya daidaita jirgin nan a sauka lafiya mu sauka jidda daman jidda muka fito za mu kaga ashe bukata ta biya yace ko kuma Allah ya sa jirgin ya hadari mu mutu mu fada aljanna yace kaga na ma bukata ta biya duk cikin biyun wace ce ba masu. oh wato magana da Shehu Ibrahim yayi ma kenan kawai haka shi abin da yace kenan yace mal jiddatu wa in mal jannatu hmm. yace kan biyu ne ko dai jirgi ya sauka lafiya mu sauka a jidda matsala ta daidaitu mu sauka a jidda yace kaga in muka sauka a jidda daman nan muka nufa fitowar da muka yi can muke son zuwa sai ce ko kuma ya ki sauka lafiya ya yi haɗari mu mutu aljanna za mu to wace ce ba a so jidda ko aljanna kawai sai ci gaba da karatu a nan sai shehu malam tijjani dan usmanu sai cewa jama'an da suke tare ku ce alhamdulillahi alhamdulillah shehu ya ce za mu sauka lafiya ka san shehu malam tijjani majzubi ne eh. ku ce alhamdulillahi alhamdulillahi shehu ya ce za mu sauka lafiya Sai wasu daga cikin almajiran suka ce ba haka ya ce ba ba haka ya ce ba ya ka fahimci haka ya ce ni na fahimta cikin zancen shi ne. Hmm. da ya da in immal jiddatu wa immal jannati ya fara da cewa jidda to na samu tabbacin sai mun sauka jidda mun yi aikin haji in yaso daga baya in mun mutu mu je aljannar. Allahu akbar. Na'am. Sai ce da ya fara da immal jannatu wa immal jiddatu yace to da na fahimci zamu mu mu mutu ne. amma tun da ya fara ambata jidda na san sai mun je jiddar shi abin da ya fahimta wannan ina da ta isnadi na da shi kan wannan kissar shine shehu modi salga daga malaman kano da aka yi abin tare da su hmm. amma shehu an mai ya kare a jirgi ya yi addu'a jirgi ya samu mai wallahi ban wannan labarin wala Allah kuma kila ita ce eh, kila eh. wannan ce aka wa kwaskwarima eh aka ce wai a lokacin shehu a lokacin da jirgin ya samu matsala eh kila ta iya yiwa ban tabbata ba amma kila kila sai su ce da aka ce jirgi ya samu matsala ana nufin ba mai eh, suna suna ana nufin ba zuba mai kila ita ce suka kasu eh. wannan ita na sani eh, Imal jiddatu wa imal jannatu wannan ita na sani na'am Na'am. Amma mai ya kare a jirgi a sama shehu ya zuba mai wallahi ban santa ba, kuma ban da isnadinta, ina jin ta bakin yan izala. <laughs> alhamdulillah wala mun ji cikakken wannan labari sosai eh. alhamdulillah alhamdulillah malam malam albani malam albani tun da shi ya mutu hmm. to shi na dutsen waccan ta kare ma a jirgi shi a bakin waye ji <laughs> dan Allah ya faɗa mana mhm, na'am su kuma su kuma ko kuma idan su ba za su yi ba kila yanzu a cikin masu sauraro wani zai bugo a wannan karamar na ji ta daga bakin shehu wani cikin shehunnan ku ya ce a gaban a wani kamar da ni na ce na ji daga bakin shehu mudi salga shehu mudi salga shi kuma shi yake cikin sahabban shehu radiyallahu anhu tun yana yaro karami yake shehu malam tijjani ba su bane ba su shehu malam tijjani bane a cikin shehu atiku su sani kafanga su shehu mai hula su shehu sun janyo shehu mudi salga dan me saboda dan malamin su ne malamin su muhammadu salga shine mahaifin shehu mudi salga to ya rasu ya bar shehu mudi salga yana yaro dan kararrami sai suka dauko shi saboda dan malam ne sai suka rika mu'amaloli tare da shi tare da tana da kananan shekaru tare da su dan haka shehu mudi salga yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin shehu ibrahim a najeriya na ji wani zance maulana Furofesa sheikh ibrahim makari ranar juma'an nan da ta wuce yau kwana uku muna tare da shi a mota mun fito daga wata muhadara muna fira haka a cikin mota da shi sai yake ba mu wani labari sai ce ya samu bayani daga thiqatu yace ya samu wannan bayanin daga thiqatu cewa lokacin da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya rubuta diwani hmm. malaman Kano ba su samu sun zauna sun karanci diwani a hannun Shehu Ibrahim daga farko har ƙarshe ba saboda uzurori sai suka ɗauki shehun mudi salga saboda shine karamin cikin su ba ya da nauyi da yawa sai suka tura shi wajen shi ibrahim suka ce ya je ya karanta diwani a wajen shi ibrahim daga farko har shi. idan ya dawo su kuma sai su karanta a hannun shi abinda ba su gane ba sai su tambaye shi dan haka abin da yasa na faɗi wannan ina so in faɗa maka shehu mudi salga yana ɗaya daga cikin waɗanda in aka ce ya ce shehu ibrahim kaza to kaman abu Hurairah ne ce maka manzo Allah ya ce kaza kaga ba bincike Na'am, na'am. Mm. Ko kamar Anas ibn Malik ne ya ce maka manzo Allah ya ce kaza, kaga ba bincike. To haka Shehu Mudi Salga yake a cikin lamarin Shehu Ibrahim yana da ilimin sanin Shehu ya san Shehu Ibrahim zan iya fiye da da yawa daga cikin shehannan Kano ma saboda ya lizamci Shehu Ibrahim fiye da lizamtar da suka yi mara. So wannan shine nace maka naji wannan kissar daga bakin shi. To don haka wanda duk ya ce to shi ma yana da kissar karewar mai a jirgi. to da Allah kuma sai ya faɗa mana shi kuma gurin shehuwa ya ji daga cikin shehunan ɗariƙa sai mu auna sai mu gani. Mhm. In ta inganta wallahi amsa za ka ganda nan. Ni ba in karin karaman nake ba. Wallahi in ta inganta na yarda saboda Allah zai yi abin da ya fi haka ma. Wanda ya wanda sa Annabi Isa ya tada matacce tada matacce ba ya fi sauki daga zuba mai a jirgi ba a sama. Na'am. Yoyin Allah ya so a tada jirgin ma ba mai Allah ba zai iya ba. Allah zai iya. To dan haka idan ya tabbata an yi wallahi ni na yarda. Ni abinda nake jira ko a tabbatar min an yi kawai. shi kenan na'am so irin waɗannan amma har daga cikin yan uwa yan dariƙa akwai masu kawo karamomin da ba su inganta ba kwata-kwata na taɓa karantawa a littafin wani daga cikin malaman ɗariƙa Allah ya masa rahama ya yi wa fati baya da kamar wata shida haka ina zato waje wajejen cikin azumi ne ya yi wa fati Allah ya jaddada masa rahama masoyi ne kwarai ya rubuta littafi a cikin karamomin shehu amma ya asaf ina faɗa yan uwa da yawa daga abin da ke cikin wannan littafin bai inganta ba ku yi haƙuri ku yi haƙuri yan uwa duk abin da za ku faɗa ku faɗa amma yana faɗan abin da na sani ne kuma nake da hujja akan shi in an tambaye ni dalili zan kare da yawa daga abin da aka rubuta a cikin littafin nan bai inganta ba shi ma ba zan kama sunan mawallafin littafin ba ba kuma zan faɗi sunan littafin ba saboda girmama mai littafin Allah ya masa gafaran kusakuran da ya ya sanya a cikin littafin kuma wallahi ina masa kyakkyawan shaida bai yi da haka da gangan saboda yi ƙarya wa shehu ba kawai dai an samu zamewa ne wala Allah a shi ba irin na bane misali ina ce iri na hmm. ni da kake ganin sarki zaki na shek ina son shehu Ibrahim wallahi sosai amma wannan fa ba zai barra cewa kawai duk wanda ya kwaso labari ya ce shehu ya ce ba kawai in yadda ni ba hmm. haka nake ba sai na tabbatar tukunna saboda ina tsarkake janabin shehu ni ban yadda shi Ibrahim Kariya ba hmm. to akwai wasu masu imani sosai in aka zo da an ce shehu ya ce ba sa duba wane ne ya faɗa shin mutumin nan ya faɗi gaskiya ko ya washe ƙarya kawai da sun an ce shehu ya ce sai su yadda to kila shi wancan malamin yana cikin masu gaskata kowa masu kyautata kowa zato to amma da ya kamata mu sani a ilimi kamar na ɗaukar riwaya shi ba a kyautata zato asali ma a cikin ilimin isnadi malaman hmm. hadisi sun san haka duk kowane mutum da zai zo ya ce maka annabi ya ce to in ina faɗi annabi ya ce kaga nakalta ce dai kenan to ana nufin duk wanda zai zo ɗau wata magana jingina wani babba to a farko in zai faɗa za a aje shi a matsayin wanda ba a yarda da shi ba tukunna oho sai an samu dalilan da za su tabbatar je ne ta hmm. malaman hadisi suka yi ta auna mazaje zaka ji an ce wani da'ifi ne ba Bukhari baya amsa hadisin shi amma hmm. wallahi zaka iske waliyi ne daga cikin waliyai sai dai yana da tasahuli yana da tasahuli sosai da yawa akwai waɗanda Imam Bukhari ya mayar da hadisin su ba dan yana tuhuma su a cikin addini bane ya san malamai ne ya san suna da addini to amma ya lura ba sa tantancewa wajen amsan magana suna amsa daga wajen kowa hmm. idan sun tashi bayar da abin da suka ji kila za su manta wani abu sai su hada da abin da suka ji da abin da suka manta sai su cike gurbin shi da wasu kalmomin su irin waɗannan sai ya ki amsar hadisin su ba dan bayyana da su ba saboda tsarkake riwaya to ni wallahi haka nake dangane da janabin shehu radiyallahu anhu ni ina son shibra amma baya warantin da ka zo ka ce mun shehu ya ce kaza in ce to sai ka bani dalili menene hujjanka to shi wancan malamin da ya wancan rubutun yana cikin waɗanda suka yi tasahuli kwarai ya yarda da mutane ya yi ta amsan maganganu dangane da shehu yana rubutawa waɗanda da yawa ba su inganta ba so don haka irin waɗannan uh, masu faɗin karamomin wanda ba su inganta ba dole zamani ya yi da za mu tashi mu tace ina fata wannan abin da muka fara ciyo ne da ya daɗe a cikin zuciya ta sarki zaki na cewa ya kamata lokaci ya yi da za mu zo mu almajiran shehu radiyallahu anhu mu yi abin da ya dace wajen tace abin da ya inganta zuwa ga shehu a dinganta wa shehu abin da bai inganta ba a kore wa janabin shehu in mun tashi zabi wannan aikin sai mun rinsa ido hmm. maki da masoyi duk ba su zamu kalla ba ma'aunai zamu kalla to mafi girman ma'aunai sarki zaki shehu ibrahim ya rubuta littattafai masu yawa wanda in kana son ka san wane ne shehu ibrahim zaka san shi a cikin su mafi muhimmanci mafi muhimmanci wanda yake so ya san wane ne Shehu Ibrahim mafi muhimmanci ya kalli diwani ya karanta diwani a ciki zai san menene aqidin Shehu Ibrahim a ciki zai san menene rayuwar wato gurin Shehu Ibrahim a cikin rayuwa baki daya saboda a diwani akwai ma addu'o'i da yawa ka san ko duk mutumin da zai daga hannu ya ce Allah ba ni kaza dan iyakar gaske shi kenan har a cikin zuciya haka gaskiya ne ba za ka roki Allah abin da baka so ba in muka ji kana cewa Allah kuɗi Allah kuɗi da gaske kana son kuɗi amma mutumin da baya son talauci ba zai zo cikin mutane yana cewa Allah ka ban talauci ba kawai dan ya yardantar da mutane ya tafi ba zai yi wannan littafi na biyu littafi na biyu shine jawahirur rasail jawahirur rasail sarki zaki na'am shek littafi ne wanda shehu radiyallahu anhu zan ce kaman shehu rubuta shi amma ba shehu ya rubuta shi ba amma dai littafin shi Ibrahim ne mm. abin da yake faruwa almajiran shi da sahabban shi eh. ana ya na jina rubuta shi ba amma littafin shehu ne eh to shine shine zan bayani <laughs> ah, bari in yi misali da ni da kai misali kana da mutanen ka mabambanta sarki zaki mu'amaloli da yawa sun haɗa ku hmm. ka rubuta ma wancan wasiƙa ka rubuta ma wancan ka rubuta ma wancan sai na tashi ina so in tattara wani ilimi a kanka in san ka da ayyukanka sai in yawo duk wanda na san ka tura wa wasiƙa in ce da Allah ya bani wannan wasiƙar da ka aika masa in na anshi wasiƙar sai in kwafe me ka ce a ciki duk hmm. abin da ka rubuta da alƙalaminka sai in amsa sai in kwafi sai in hada waɗannan wasiƙun duka sai in maida su littafi hmm. kaga ba ba kai ka hada littafin ba ma littafin ka ne saboda duk abin da ke ciki zantuttukan ka ne na'am haka ne gaskiya amma ni kuma ni ne na yawo a duniya na amshe su na hada na'am na'am to jawahir rasail littafin shehu wanda ya hada shine shehu abul fati shehu ahmad ali abul Fati, radiyallahu anhu shehu abul mai maiduguri eh malamin su Maulana Sharif kamar yadda Maulana Sharif din shi da bakin shi ma yana faɗa duk da cewa kuma sun haɗu a shehi duka daga ƙarshe duka almajiran Shehu Ibrahim ne shi ma Maulana Sharif ya ansa daga Shehu Ibrahim kai tsaye to amma gabanin ya ansa daga Shehu Ibrahim ya ansa daga Shehu Abdul Fatah Maiduguri Allah ya ƙara masa yadda so yana daga cikin waɗanda yake faɗan su cikin malaman shi ko yaushe baya ƙetarewa kaji kaji ladabin malamai shi Shehu Maulana Sharif haka yake radiyallahu anhu ko yaushe kan ya faɗi shubran cikin malaman shi sai ya faɗi shabul fatai ce nayi karatu hannun malami na shabul fatai to da ƙarshe kuma duka sun dawo almajiran shubra amma wannan bai sa ya dawo yake ganin shi da shabul fatai za su yi kafaɗa ba tunda ai da ƙarshe sun dawo shehun su daya bai yi haka ba to shehu maulana maulana Sheikh Ahmad Abul Fatih shi ya hada jawahirul rasail jawahirul rasail yana cikin littafai da za a koma a san wane ne Shubrahi da yawa har in kana so ma ka san ya shehu yayi rayuwa ya shehu yayi rayuwa to ka je ka duba jawahir rasail littafi na uku da za a komawa shine wani mai kamar da jawahir rasail sai dai kawai bambancin shi da jawahir rasail wanda ya haɗa ni suka bambanta Shi shine sa'adatul anam bi aqwali shaykh islam shi ma wasiqun shi ibrahim ne kamar yadda shi abul fatih ya tattara wasu abinda bai tattara ba sai shehu imamu tijani sisi Eh. sai ya zo sai ya rubuta sai ya tattara wasu sai ya sa musu suna sa'adatul anam bi aqwali shaykh islam ko da yake shi ya hada da wasu malici tafan da shi ya rubuta su daban-daban kamar afriqiya lil afriqiyin da ire-iren su je imamu tijani ya hada su cikin sa'adatul anam wanda yake san ya san shibran ya sake komawa wannan littafin a matsayin littafi na uku littafi na hudu da zaka san shibran cikin shi shine itihafus sami'i war rawi a fi mali shaykh min al ajwabati wal fatawi shi ma imamu tijjani sisi ya hada shi itafu sami iwar rawi shi ma fatawowin shi ibrahim ne fatawoyi tambayoyin da aka wa shi ibrahim yana bada ansa a cikin masail na addini ga baki daya a littafi na biyar da ya kamata a komawa a san wane ne shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine rihilat nashi rihilat nashi ina ce rihilat akwai rihilar shi da yayi a rihilatul hijaz al'ula a zuwan shi aikin haji na farko wanda ya shi a 1936 yana da shekara 36 eh, ah, a rayuwar shi ɗaya daya littafi na biyu a rihila ta biyu akwai nailul mafas fil audati ila hijaz shi ma maganan zuwan shi haji na biyu ne bayan na farko da yayi akwai rihila ta uku na fahatul malikil ghani a fi siyahati fi ardi bamako wa gini ita ce wadda aka fi sani da konakiriya akwai kuma rihilatul komashiya rihilar da ya je gana. Hmm. ya yi maganganu da yawa a gane sosai shi radiyallahu ta'ala anhu so waɗannan da daga cikin rihilatu shek ne waɗanda yayi radiyallahu anhu ina zaton damun bakin su kenan rihilan shi ina ganin kamar hudu ce ko biyar kwata kwata kwata kwata wanda ya rubuta so daga cikin mafi inda za a koma a diwani a ga rayuwar shehu talhisan ita ne diwani na ƙarshe a cikin dawawin guda takwas mun san akwai diwani haɗaɗɗun diwanai ne guda takwas akwai taisir wusuli akwai iksir sa'adati akwai salwatul shujuni akwai awthaqul ura akwai shifaul asqami akwai manasiku ahlil widadi akwai nurul haqqi to diwani na takwas sairul qalbi sairul qalbi muhimmi ne kwarai a cikin sanin rayuwar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan duka ina faɗi abinda alƙalamin Shehu Ibrahim ya rubuta idan aka dawo abinda a ah, a ah, abinda wasunsu suka faɗa a kan shehu to almasadir mawthuqa mafi girma a samu majalisai muhadarat na Sheikh Barhama Jaw a Sheikh Ibrahim Mahmud Barhama jo Allah ya jaddada masa rahama shi wannan sakataren Shobran ya lizanci shara musamman a ƙarshen rayuwa duk inda Shobran ya tafi suna tare daga ciki almasadir mawthuqa ana son a san Shobran a samu majalisai na al-Imam Hassan Sisi wanda karshe mm. ma Imam Hassan Sisi a hannun shi Shehu yi yayi wafati a hannun shi yayi wafati da gaske a Najeriya a samu lakcoci da muhadarat wanda Shehu Mudi Salga yayi radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya san shi Ibrahim Matuka kuma ya rayu tsawon zamani dan shi ma bai dade da wafati ba dai ban tuna shekarar da ya wafati ba amma dai shekarun ba yawa wafatin Shehu Mudi Salga to waɗannan muhimman abubuwa ne ina duk wannan bayanin ina so in ce duk mafi yawan karatunmu mafi yawa ba zan ce duka ba zai takaita a waɗannan littattafan da na faɗa wani lokaci zan cira daga diwani wani lokaci zan cira daga jawahir rasail ko sa'adatul anam da sauransu to amma dai amma dai daga lakcoci waɗanda aka ji daga bakin ba littafan shubrahim ba to zan koma irin maganganun su Shubar Hamajau, irin maganganun su su shomudi salga da sauran ire-irensu sai kuma waɗanda suka zo bayan su suka yi rubuce-rubuce kamar akwai jikan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala nu Umar Yang Ustaz Umar Yang wanda ya rubuta alfaida baina tahaddiyatil madi wa afaqil mustaqbal so waɗannan su ma suna daga cikin abubuwan da zan koma kansu insha Allah tabaraka wa ta'ala a ka'ida yau laccata hadarata uh, wani abu ya kwashe ni amma a ka'ida ba akan wannan zan yi network ku ya kuri zai dawo kai na'am alhamdulillah so na ce kamar ka'ida yau da ba akan ma wannan zan magana ba tunda kamar yadda satin da ya wuce hmm. mun faɗi a hadaf na da'awar shehu radiyallahu anhu manufofin shi a cikin rayuwa ga baki ɗaya na ce kuma za mu ɗauko wannan manufofin ɗaya bayan ɗaya mu ɗan yi ta'aliki a kai da hmm. irin ƙoƙarin da ya wajen tabbatar da waɗannan manufofin nashi. So yau da na so zan magana akan manufar shi ta farko shine da a wato ghairil musulmi kiran waɗanda ba musulmai ba dan su shiga addinin musulunci. To a wannan babin akwai wasu muhimman abubuwa a takaice da na so in yi bayani a kansu waɗanda Shehu Brian Radullah na farko hanyoyin da ya bi wajen yada musulunci. Na biyu kiran da ya yi wa masu da'awa zuwa ga musulunci wannan babin muhimmi ne sarki zaki. A dalili kuwa idan aka ga mutum ya bi wata hanya ya ci nasara, ya, ci nasara wata nasara a rayuwa, a za a tambaye shi wace hanya ka bi don ka ci nasara. Idan ya faɗi wannan hanyoyin, to ya kamata wanda yake so ya bi baya shi ma ya samu irin wannan nasara sai bi irin wannan hanyoyin. ban san ko an gane me nake nufi ba zamanin nan yanzu da matasa suka taso suna ta da'awa cikin zuwa ga addini to ya kamata su koya daga na gaba wani hanya ne magabatan mu suka bi wajen da'awa har suka iya samun nasara sai a yi koyi na biyu sai ka ga menene ya, ya bambancin usulubin da'awar Shehu Ibrahim da kuma waɗanda suke da'awar yanzu cewa su ma du'atu ne ilal Islam du'atun ne ila masu da'awa ne zuwa ga musulunci masu da'awa ne zuwa ga ga Allah tabaraka wa ta'ala so anan akwai magana kaman guda uku da zan yi magana ta farko shine shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wata magana mai mai tasiri sosai a cikin jawahirar rasa'i sarki zaki zan so karanta ta anan maganan muhimmiya ce kwarai kuma tana taɓa rai wannan maganar shehu radiyallahu ta'ala ya faɗe ta a cikin jawahirar rasail na'am a shafi na arba'in. Hmm. wallahi ya kamata kowane musulmi ya tsaya ya ji mishu ya faɗa a wannan maganar yake cewa wa alam ya akhi anni da'iman mushtaghilun bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bilisani wa qalami wa qawli wa fi'li la ahmilu an-nasa illa ala taqwallahi fi sirri wal jahri bimtithali awamirihi wa shinabi nawahihi القرآن والعمل بطلب الحلال فمن امتثل بأمري فلا يشتغل إلا بهذا ومن لم يشتغل فما أنا بساهب سيف وما على الرسول إلا البلاغ المبين قابل شوية فدا هوسا ya ce wa alam ya akhi ya kai dan uwa mai saurare na inji shi Ibrahim ya kai dan uwa na da na rubuta ma wannan wasikar kai sani jama'a ku akwai network uh, ah, shek ya kawo matsala shek zai dawo yanzu Masha Allah, Masha Allah, ya dawo. A yi ta haƙuri na taune wallahi yake sauki yake cire mu ne. Aka ne, aka ne yawo. A wannan magana muhimmiya ce kwarai sarki zaki sa ne shi Ibrahim yake isarwa ga duk duniya su san waye shi. Menene aikin shi? Yace wa'alam kai sani ya akhi ya kai dan uwana anni da'iman mushtagilun bil amri bil ma'ruf yace anni ka gani din nan mushtagilun mai shagalta ne bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari wajen umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki da'iman tutur ko yaushe ko yaushe in ka ganna aiki na kenan in yi umarni da kyakkyawan aiki in yi hani da mummuna yace ina yin haka bilisani da harshe na aikin kenan wa kalami da alkalami na in zan yi rubutu aikin kenan cikin umarni nake yin rubutu ko cikin hani hmm. wa kauli da zance na wa fi'ili da aiki na magana ta da aiki na gaba ɗaya kyakkyawan aiki suke umarni da shi hani ne ga mummuna aiki sai ce la ahamilun nasa illa ala taqwallahi tabaraka wa ta'ala fi sirri wal jahari yace ban taɓa ɗora mutane ba akan wani abu sai akan tsoron Allah duk abin da zaka gana na ɗora ka akan shi to ka tabbata wani abin tsoron Allah ne kuma a zahiri da a ɓoye fi sirri wal jahari hmm. bimtisali awamirhi ta hanyar in ga kowane mumini kowane mutum ya zo yana aikata abin da Allah ya sa shi ya aikata na nawahihi in ga kowane mutum ya nisanci abin da Allah ya hane shi da aikatawa wal ijtima'i lis salawatil khams kullun aiki na in ga na hori mutane su je su yi ta sallah su kula da yin jam'in sallolin su guda biyar wa qira'atil wazifati in ga ba su yi sakaci ba ko yaushe suna zuwa jam'in wazifa wa zikrillahi sirran wa jaharan in ga koyaushe mutum bayan ya dawatul qur'ani da karatun Alƙur'ani, wal bi talabil halal ya ce sannan da yin in ga mutum yana aiki don neman halalin shi ka ji bayan ibada har rayuwa shi Ibrahim bai bari ba in ga kowa ya tashi yana aiki don neman halal sai ce famanim ta talabi amri fala yashghalu illa bi hada duk mutumin da in dai na faɗa masa yana ji to za ka ga bai da aiki sai wannan abubuwan da na zana jin tsoron Allah yin salloli yin wazifa yin zikiri yin karatun alqur'ani neman halal yace duk wanda famanim ta talabi amri fala shigil illa bi hada duk wanda in dai in na faɗa masa yana ji to ba yadda da wani aiki sai wannan abin da na faɗa wa man lam yashgil Ya ce wanda shi kuma ya ki yayi abin nan da nake faɗa masa fa ma ana sahibi saifin to ku sani fa ni ba aiko ni da takobi ba in yaki wanda ya kiya Allah bai dora mun ba bai ce in yaki kuma wanda aiki na wa ma alar rasul illa al balagul mubin aiki na kawai in isar in na isar nayi bayani shikenan wanda ya so yayi wanda ya ƙiya kuma ba a ce in yaƙe shi in kashe shi dan ya kiya ba ka fahimci wannan wannan shine saƙon shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda inda ya shiga aikin kenan sarki zaki a nan muhimmin nukdar da ke wannan da ke wannan a wasikar shine zancen shehu ibrahim da ƙarshe da ya ce wa mallam ya shtagil fa ma ana sahibi saifi wanda ya ƙi yin abin nan da nake ɗora shi a kai ya ƙi abin da nake sa shi sai ce to ni ba a aiko ni in kashe wanda ya kiya ba hmm. dan haka wa ma'alar rasuli illal balagul mubin hmm. shi dan aike daman abinda aka sani da shi shine ya isar da abinda aka aiko shi da shi dan haka aikin mu kenan alhamdulillah to Sheikh, bismillah so wannan nukdar muhimmiya ce kwarai a cikin lamarin shehu radiyallahu ta'ala anhu wa ma wa man lam ma ana bisahibi sayfin wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin duk wanda duk wanda bai bi umarnin da nake dora shi akai ba bai yi abin da nake neman ya aikata ba sai ce to ni ba aiko ni kuma in kashe wanda ya ki ba kuma faɗa wanda ya ki kaga shi da Allah shi tabaraka wa ta'ala so wannan na kawo ta saboda muhimmancin ta kwarai a magana ta gaba da zan kawo shine wasiyar da Shehu radiyallahu anhu yayi wa masu da'awa duk mutumin da zai fito ya kira mutane zuwa ga Allah duk mutumin da zai fito ya kira mutane zuwa ga Allah sarki zaki na'am shek wannan mutumin ko dan tijjaniya ne ko dan izala ne ko dan shi'a ne ko dan menene in dai ya yarda da gaske abin da yake addini yake yi kuma ya yarda zuwa ga Allah yake kiran mutane sai shubran ce to ga sufofin da da'iya ya kamata ya kula da su a wannan ya zo a cikin jawahirar rasail shafi na talatin da hudu misho ke cewa ya ce inni usikum wasiyata muhibbin mushfiqin nasihin lillahi billah an taqumu jami'an ala saqil jiddi fi irshadil ikhwani wa munasahatihim fi dini wa tariqi da'iman ba'da tabdi'ati anfusikum wa hiya alla ta'muru bi shay'in illa ba'da an tasbiqu ilayhi wala tusjiru an shay'in illa ba'da an tanzajiru anhu wala tatakasalu fayadilla bikum jam'un kabirun wala shay'a darra bil ammati min zallatil akabiri abin da ya faɗa da Hausa Shehu Ibrahim hmm. yace inni usikum ya ce ya ku masu da'awa masu kira zuwa ga Allah yana yi muku wasiya Wasiyyata muhibbin ya ce irin wasiyar da masoyi yake wa masoyin shi mushifikin mai tausayi yake wanda yake tausayawa nasihin mai nufin alkhairi ga dan uwan shi yake faɗa masa irin wannan wasiyar nake yi wasiya ta masoyi mai tausaya maka mai nufin ka da alkhairi Ya ce kuma ina yi lillahi billahi ina yi dan Allah a cikin zatin Allah dan neman yardan Allah menene wasiyar wannan yace an taqumu jami'an ala saqil jiddi ku tashi da gaske ku zage damatsan ku fi irshadil ikhwan cikin shiryar da yan uwanku musulmi wa munasahatihim fi dini da yi musu nasiha a cikin addini wanda dama manzo Allah ya ce addinu an nasiha ko hadisin tamimu dari Allah ya kara masa yadda sahabbai suka ce kulna liman ya rasulullah qala lillahi wa rasulihi wa kitabihi wa li ah, wa kitabihi wa li aimat wa aimatil muslimina wa ammatihim na'am yace to ku tsage dantse ku yi tsayin daka wajen ganin kun shiryar da ƴan uwanku kun yi musu nasiha a cikin addini wa tariqati kun yi musu nasiha a cikin dariqa da'iman ko yaushe ya zama aikin ku kenan sai ce to amma fa kar ka tashi ka fare wa mutane wa'azi to kaji muhimmin lamarin sarki zaki shubran ya ce kar ka tashi ka fara wa mutane wa'azi fa sai ya zama na ba'a da tabdi a ci an sai ku kun fara abin duk da za ku ce wa mutane ku ku fara ya ce me nake nufi ba da tabdi a ci an bayan farawa da kawunan ku wahiya Allah ta amuru bi shay'in illa ba da an tasbiqu ilayhi kar ku yarda ku umarni da wani abu sai abin da kun riga kun fara aikatawa tun kafin ku ce wani zo ka yi. Wala tusjiru an shay'in illa ba da an tanzajiru. Kar ku ce wani a kul ka guji abu kaza alhali ku ba ku guji wannan abu. ku Ku tabbata ku ba ku yi. Sai ce wala ta takasalu. Kuma kar ku zama ragwagi, kar ku yi kasala. fa bikum jam'un kabirun domin in yi haka ta faru mutane da yawa za su bace ta dalilin ku sai ce fala shay adarra bil amati min zillatil akabir kuma ka san ba abin da yafi cutar da mabiya kamar kusa kuran manya zan bayani akan wannan gabar muhimmiya ce kwarai sarki zaki na'am shek bai kamata bai kamata malamin addini ya zo ya hau mumbari ya ce wa mutane ku yi kaza ku bar kaza alhali abin nan da yake cewa mutane su yi shi baya yi abin da yake cewa su bari shi bai bari ba yanzu misali mu a da'irar mu ta yan dariƙa zan fara da mu a gida amma duk da ina so ya zama karatu na ya haɗe dukkan al'ummar musulmi da dukkan bambancin ɗa'ifofinsu Na'am Sheikh. Bismillah Sheikh. A misalin da zan yi zan fara daga gida. So da yawa yanzu yana daga babban matsalar da muke fuskanta. Hmm. Sai ka ga misali zan yi misali in na faɗi wannan kila da yawa zaka iske zawiyoyi suna fuskantar wannan matsalar. Wane shine shehi a zawiya kaza. Wane shine halifa a zawiya kaza. wani shine jagora muƙaddamin zawiya kaza amma sai a kira sallah yana gida bai fito masallaci ba aka yi jam'i haka ai wazifa yana gida bai fito jam'in wazifa ba ka sa abin da zai faru a'a idan ba a yi da gaske ba almajiran shi su ma za su fara wasa da zuwa jam'in sallah da wasa da zuwa wazifa wannan gaskiya ne saboda wannan kuskuren nashi na rishin kula hmm. zai cutar da yawa daga cikin almajiran shine shehu radiyallahu anhu ce fala shay'a adarra lil ammati min zallatil akabir mafi abin da yafi cutar da awam yawa na ji na ko eh bismillah shek mafi abin da yafi cutar da mabiya shine kuskuren jagorori kuskuren jagorori kila sai ka kuma daga baya ka zo za ka ba mutum ɗariƙa sai ka ce masa daga cikin sharaɗin ɗariƙa akwai kula da sallah a cikin jam'i to ma kai daga ranar da ka ce masa yau ka sa shi ɗariƙa ka ce ya rika kula da sallah cikin jam'i kila kafin ma zo ɗariƙan ya ma fika kula da sallah a jami'in me zai faru a gaskiya zai yi wasa da shi shi ma ka zo ka ce musu duk mutumin da ya yi kwana uku a jere bai zo jam'in wazifa ba to sai an masa tajdidi a dariƙa dariƙa shi ta raurawa sai an sabunta masa amma kai ka sati so dole irin wannan haka waɗanda za su zo a masu ko ina magana da dukkan tsawa'if na al'ummar musulmi kar ku yarda jagorori ku fito ku hau mimbari ku faɗi abubuwa masu kyau amma in kun tafi a samu ba shi kuke aikata ba Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda na gani a cikin maza a min akhbari sheikh wani littafi ne sunan shi min akhbari sheikh kular da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake da ita a sallah da wazifa shi dai na farko wannan magana da zan bari in fara da ita Shehu Hassan Sisa radiyallahu anhu wanda shi jiya Shehu Ibrahim a asibiti a London jiya shi ta wafati da shi da Sheikh Kabiru Fai su biyu na ji wannan da murya shehu Imam hassan sise na kuma ji da bakin shehu Modisalga. salga wannan abin da zan faɗa hmm? shehu ibrahim radiyallahu anhu lokacin da aka zo a asibiti da jikin shi yi nauyi ya zamana sallah baya iya tashi yayi a tsaye sai dai yana daga zaune ko daga kwanci shin muri salga yake cewa ni ne mutum na ƙarshe daga mutanen Najeriya kaf da ya ga Shehu Ibrahim hmm. kana jin wannan sarki zaki sarki zaki na'am shek muna tare da kai shek salamu alaikum ana ji na ana jin ka sosai ya maulana salamu alaikum wa alaikum salam Ana ji na? Eh, ana jin ka. Ana jin ka shayi, ana jin ka. Ana, ana jin ka. Ya wato masha Allah. Shehu Mudi Salge ce ni ne mutum na ƙarshe. Shehu Mudi Salge ce ni ne mutum na ƙarshe bismillah ya maulana na'am yau ana jin ku na muna jin ka shin mudi salgar dillawa ne ni yace ni ne mutum na karshe daga mutanen Najeriya da ya ga Shehu Ibrahim yace domin jiyar da Shehu Ibrahim ya tafi London shehunan Najeriya suka hadu gaba ɗaya suka ce ya kamata tun da Shehu Ibrahim ya tafi London a matsayin jiya haka a samu a shirya delegate wanda za su je su ga Shehu Ibrahim yace karshe sai aka ayyana shi shehu Salgai wanda zai je a madadin yan Najeriya ya ga lafiyar shehu ya gaishe da shehu da jiki yace lokacin da naje shehu zai wafati ranar asabar yace ni naje ranar alhamis ka kwana biyu kafin wafatin shehu yace da na je jikin shehu Ibrahim yi nauyi har baya iya tashi yayi alwala sai dai ya taimama baya iya tashin yi sallah sai dai ya bi sallah daga kwance na ima'i saboda rashin lafiya to amma a wannan halin shehu mu sarga yace sai na iske yace imamu hasan sisi yake faɗa min yace kaga kafin shubran ya kai wannan yanayin sai yake cewa shi imamu hasan yace masa duk lokacin sallah idan yayi ka bani dutsi na na taimama sai ka faɗa min cewa sallah kaza za a yi sai in yi taimama sai ka kuta da sallah ya ce kai Hassan ka yi limanci shi kuma kabiru fa ya rika daga murya shi yadda zan rika ji ni kuma sai in bi ku da ima'i shehu radiyallahu anhu a haka yi wafati sallah ɗaya bata bashi ba a rishin lafiya wannan a kwance amma sab ka ji wani abinda nake so a kula sarki zaki ba wai maganan sallah ba jam'i jam'i a asibiti a ɗakin jiya sai da ya ayyana liman da ladan shi ya zama mamu na uku Jam'i dan kar ya bari jam'i ya bar shi kaga yanzu ah, wani zai zo ta kan shi da shehu ibrahim ba wai ya hmm. daina sallah ba a ya rika shiga eh e kaga abin nan da kake gaya muna har ah, na nace kaga labarin nan da kake gaya muna kan shehu ibrahim har kan gadon jinya ma da shehu bai iya tashi bai iya musu ba hmm. sallah bai wuce shi ba to ga wayanda suka ce wai an dauke maka sallah a kaka damu na dauke maka sallah zan yi maka na dauke ka cikin alwala da wasu ababen da ba su sallah shi su ce wai su mabiyan shehu ibrahim amma ka duba wurin eh, jinya ai ni wannan ko magana. ni wannan ko magana akan su ma bazan yi ba ni zan magana ma akan waɗanda suke cewa su mukaddamai ne halifofi suna yin sallah a ɗaki na'am ga yadda shehu yake yi a rishin lafiya ma wanda laisa alal ama harajun wala alal araj harajun wala al marid harajun eh. amma a wannan halin shehu sai dai ayyana liman dan mi dan ya samu sallah ba shi kadai ba a jam'i a jam'i sannan idan ana maganan wazifa ya ku jagorori da kuke shiga daki ku yi wazifan ku kadai sho Ibrahim a da'irar wazifa an ce in kaga ana wazifa carbin shi a ajje to zikirin juma'a ne ake yi in ka zo masallacin shehu ana da'ira kai iske carbin shi a ajiye to zikirin juma'a ne ake yi saboda shi ba kirgawa ake yi ba ana yi ne kawai har rana ta faɗi sai aka ce amma idan wazifa ce wannan yana cikin littafin min akhbari Sheikh Ibrahim yace idan wazifa ce kuwa to bai taba yarda ya bar wani wakili ya rika kirga musu ba ka fahimta in ana wazifa ai za ga wani kamar shine mai kula tarbin shi eh. ko yaushe a kirge yake shi zai dauka idan an zo karshe sai ya daga tarbi haka ya nuna alama an kai karshe eh, sai shi Ibrahim wallahi baya yi sarki zaki da kan shi yake kirgawa bai wakilta kowa wannan aikin ba kirga adadin wazifar ba a da'ira hmm. to kaga me shibra yake nuna mana shi ya sanya yanzu ka kalli kalli Maulana Shehu Tsaro Sumboti eh a wuce eh. ya ake tura shi sosai yazo ya zauna gaskiya ne bai iya sallah a tsaye sai dai a zaune amma ka kalla kullum in kaga shehu bai fito sallah ɗaya daga cikin jam'o'i guda biyar ba duk na cikin zawiyar masallacin nan sun san jikin shehu ya mutu amma in ba haka ba sallah asuba kuma har yanzu da nake faɗa maka sarki zaki a Bauchi har yanzu in Shehu Dahir radiyallahu anhu ya fito masallaci sallan asuba baya fita daga masallaci sai yayi lazumi rana ta fito sannan a tura shi a maida shi daki shi Allahu akbar haka azhar haka la'asar idan yayi magriba za a zauna a yi wazifa a yi karatun Alkur'ani nan na na na alkiratu jama'iyya da ake yi a sallar isha har yanzu shehu ka san me yasa yake haka har yanzu sarki zaki a'a malamin da ya koyar da su suka ga haka yake yi ka san da malamin su yana wasa da sallah ko wazifa wallahi su ma zida sun fara gaskiya ne wannan shi Ibrahim sai yake so ya nuna maka in kana so ka koyar da mutum abu ya rike wannan abin ka tabbata ba theory zaka rika masa ba practical zaka rika yi in ka faɗa masa kuma ka aikata ya gani mhm. so da haka wannan nukdar muhimmiya fala a adarra lil'amati min zallatil akabir wallahi ka lura a yanzu zamanin da ake ciki ko su masu haƙi duk zawiyar da kaga ta fara lalacewa an fara samun wasu bara gurbi wasu ɓata gari wallahi idan ka koma zaka iske jagororin suka fara yin nesa da zawiyar ba sa fitowa wazifa kan lokaci ba sa fitowa sallah kan lokaci sai jefi jefi a zo an bar zawiyar a hannu wani an cewa wani ne muqaddam shikenan abubuwa sai su fara lalacewa wallahi in an yaka ba a yi koyar Ibrahim ba saboda lokaci zan so a ba da dama ga masu kiran wayoyi kar in cinye lokacin ni ni daya saboda gashi lokacin da ya kamata in tafi karatu ya taho shi da rabi za mu tsaya sarki zaki yana ga zan iya tsayawa haka kafin sati duka dai ina cikin shimfiɗa muhimman abubuwan ka san me nake son tafiya akai na'am shek a shi ranan na faɗa na ce yau sai a ga mutum boka ɗan tsubbu tantirin ɗan tsubbu ɗan duba da manya-manyan hotunan shi Ibrahim sai a ɗauka eh. wannan ma yana daga ayyukan shi Ibrahim shin akwai rashin Ibrahim akwai duba ko tsubbu hmm. za mu yi magana akan wannan zuwa gaba cakuɗuwar maza da mata da sunan zikiri ko da sunan yaban annabi shin wannan akwai rashin Ibrahim akwai shi ko ku tsinta aka yi aka sako wa Ibrahim cikin da'irar shi za mu yi magana akai mutane su zo kawai muridai su zo su zazzauna a zawiya ba sa aikin komai sun zama ɗan zaman banza shin shi ma wannan daga cikin faira ne ko ku a faira a tashi a yi sana'a a yi ilimin zamani a yi ilimin addini a shiga harkan gwamnati a yi komai na neman halali shi ma za mu yi magana to irin waɗannan abubuwan nukudin su ne zan ɗaɗɗauko kowanne mu samu sati ɗaya mu bada mu tattauna shi dan wallahi dole sai mun yi da gaske mu koma wa koyo shi Ibrahim radiyallahu Alu. abubuwa suna canzawa yanzu a ga mutum dan tsubbu sai a rika cha dan faira sai a ga samari suna zaman banza a majalisa kullum banda dora ataya ba abin da suke yi sai a ce yan faira sai a ga an zo ana yabo ko ana maulidi maza da mata na cuɗanya har wannan zagayen maulidin da ake yi ana kiɗe-kiɗe mata babu shiga kirki da singileti ba kallabi kila ko ba hijabi cikakke ana gwamutsuwa maza da mata in kayi magana a ce ai maulidi ne ai soyayyar annabi ce wannan maulidin irin na Shehu Ibrahim ne ko ko wasu 'yan son zuciya ne kawai suka ɗauko shi suka mana mu ko muka ɗauka duk za mu yi magana akan wannan ya kamata a san wacce ce koyarwar Shehu Ibrahim din makaɗa su zo suna ta buge-bugen bandiri a zo lokacin sallah ya siki tashi maza da mata na rawa in ka leƙa sai ka rantsa da Allah dan asharla ne yake asharlancin shi sai ka raba sai ka ji ai wai yaban annabi ne yake amma ba bambanci da abin da dairar dan asharla su tara na gwamutsuwa maza da mata da rawa da tsiraici to irin waɗannan abubuwan su ne muke so wannan halakat din namu zuwa gaba su taɓo su a tattauna su kuma kamar yadda na faɗa ba ni da damuwa da makiyi ko masoyi ban yi niyyar yardantar da kowa ba ina so in yardattar da Allah tabaraka ta'ala in kuma zama hidiman da za mu yi a janabin shehu radiyallahu an wajen dawo da koyarwar shibran a yadda ya barta da kuma a bambance menene wanda shibran din yayi menene kuma wanda wasu ne daga baya suka kirkira suka liƙa wa tafiyar shi ba tare da mai mayyazewa ba dan wanda zai yi ya san me yake aikatawa akan kanshi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuhu mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi jama'a za mu bude layi kaɗan shai da hamsa wasu tambayoyi don allah in ka zo kowa zai bugo ya tsaya kan abin da shai ya tattauna kaka je ka ɗauko muna wani abin da shai bai tattauna ba wala allah jiya ko shekaran jiya je eh, aka je kuma wani wuri ya ce yayi ko kuma wani wancan shekara ka je ka zo ka kawo muna nan insha allah ba shi shai zai a tattauna ba kuma alhamdulillah mun ga shai na shan a ataya ataya za mu samu lokaci shai ya muna karatu akan ataya <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola alaikum na'am kola ya sunan karga ina ke kira sunana muhammadu bamanga mahmud ina wa sarki fatan alkhairi to masha Allah malam muhammad babanga kana tare da shak munir adam koza kan wannan layi fatan alkhairi yana jinka kuma yana amsawa lallai muna godiya wa shege da wannan babban himma ko da yake kasan sarki wani abu in za a kwatanta himman ya dimu ne ba kai na 10% na malaminsa professor ibrahim makari ba Allahu akbar to muna gode wa Allah da ya haɗa mu da jagora babba chief imam namu professor ibrahim ahmad makari Muna gode wa shehi yanzu mu kam shehu Ibrahim kam abun sansa. Duk wani abun da maki zai fada sai dai ya fada. Amma mu ba a kananan wayanda suke a zawiya mun san shehu Ibrahim da ba wani wanda zai faɗi wani abu mu gansa. Kuma akwai wani abu da ya sarki abun yana tabban mamaki. Ko shehi zai min bayani a kansa. san sarki mai bismillah muna jin ka duk lokacin da makiyi zai dau ne shehi ya karanta don ya zagi shehu wallahi sai kaga ya bata in dai makiyi ne sai kaga ya bata ina da video clips irin wannan sulfi Talati daga babban malamai da kake ganin malamai amma in dai za su da niyyar su karshe ne ya ga wallahi sai sun buga bullet sosai kuma mutane a irin waɗancan mutanen ne za su karbi addini ko koyar da su ko amanan abun da suka faɗa. Na wa shaidi fatan alkhairi daga ƙarshe. To masha Allah mun gode maka Allah saka da alkhairi mun gode sosai mun gode mun gode mun gode. Ah. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Kola daga TikTok. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Sarki zaki. Na'am, kola ya sunan daga ina ke kira? Sunana Malam Muhammad daga Libya. Ya hakuri da ka daga muryan ka ya sunan daga ina ke kira? Sunana Mamman daga Libya. To, Mamman daga Libya. Sheikh Usman a Ali Fahi sanda zuwa. To, bismillah Malam Muhammad. Sarki zaki ina wa fata alkhairi ina ma Malam munir adam koza fata alkhairi yana jinka yana ansa na muna godiya sosai muna amfanuwa kullum muna sauraron su insha Allah muna amfanuwa sosai sosai to mun gode mun gode maka Allah saka maka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola daga whatsapp assalamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala Na'am, kola ya sunan karge na ake kira? Sunana Zaharuddin Ibrahim. A'a, Malam Zaharuddin, to kana tare da <laughs> shehi na Sheikh da Adam za ka wannan layi. da Amin, amin, amin, amin Malam Zaharuddin. A lafiya. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi, mun gode, mun gode Malam Zaharuddin. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Kola daga TikTok. Da Kola. Ok, Ibrahim daga uh, eh, kasa na? Oh, daga Belgium ko? Ok, masha Allah, Mala Ibrahim daga Belgium. Kana tare da Sheikh Munir Adam Koza ka wannan lafiya. Wallahi gaskiya fi sabira da kira ne No. Koyo mun gode. Malam yana jin ka malam yana amsa. Amin amin. Amin amin malam Ibrahim. Amin. Ah, mun gode mun gode Allah ya saka maka alkhairi. Malam Ibrahim ne daga kasan Belgium. Alright, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola daga WhatsApp. Amin wa alaikum salam. Na, kola Kola ya sunan ka daga yana ke kira? Sunana Zakariya daga nan Cote d'Ivoire. To Zakariya daga Cote d'Ivoire kana tare da Shak Munir Adam Koza ka wannan layi. Ok, muna godiya ga kashe muna mika sakon gaisa gare shi muna jin daɗin karatu da shi yake yi. Masha Allah. Muna godiya muna godiya muna gaisuwa a gai a yi mana da gaisuwan mu a wajen shi. shai yana jin kai na amsawa shai yana jin kai na muna ziyara muna jin daɗi gaskiya Allah ya san ya alkhairi amin amin amin amin amin amin amin yawa na gudu dama na kira ne gaishe ku kawai masha Allah to lalle kan jama'a an gamsu kenan zamu dauki kira biyu saboda bamu samu tambaya ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok barka kare kola daga muryanka ya sunanka daga ina ke kira Na'am Yusuf daga Libya to kana tare da Sheikh Munir Koza. Sheikh yana ji yana amsa. Masha Allah. Dama a dinga a Okay. Kuna son Sheikh Junaidi ya zo yana baku tarihin annabawa tun daga kan annabi Adamu. da Allah ya taimaka mana Masha Allah, masha Allah, to Allah ya saka da alkhairi. Tunda kuma ga abin da kuke so, she kuma ku ta kokari kuna kyautata wa malluma. Eh, kuna kyautata wa malluma, ka san ana ba ana ba da karatu kyauta. In dai kai ma ka riko shi ka nemi malamin kai ma ka domin yana da kyau. malluma su ma suna sin bandi suna sin credit ka gane ko shi kuma ku kira ku neme su kuma ku kyautata musu ba su tambaya ba ba shi sun tambaya ba amma kuma ya kamata kuma ku eh, kyautata musu wannan shi ma yana da kyau sosai ka gane eh kuma muna godiya muna godiya Allah saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola barka da warhaka barka ka dai kola ya sunan ka na ke kira Muhammad to malam Muhammad daga Bauchi Najeriya da kai da babanka muna amsa ni da shehi na tambaya na wa baban ka yau shine me hukunci wanda ya ce gara mutum ya fita musulunci ya fita dariƙa gara mutum ya fita musulunci da ya fita dariƙa wa ya ce A a she kai ka zo kai wannan magana shi na tambaya ashe za ka yi mace irin wannan tambaya she ka nuna masa inda ka ji wa ya ce maka haka yanzu in yi hukunci zan gaya masa na yi alƙawarin yi hukunci zan gaya masa yadda na gani To, ga ka ga sheyi. Ba zan ajiye ka ba, ba zan ajiye ka ba Sheyi. ga ka ga sheyi. Sheyi wai mai hukunci wanda ce da mutum ya fita musulunci, eh, da mutum ya fita ɗari ka gara ya fita musulunci. To, barka da zuwa kola. Wato, shi fita daga musulunci abinda na sani? Eh. Fita daga musulunci ridda ne? kuma duk mutumin da ya ridda ayyukan shi baki ɗaya sun ɓaci a shari'ar musulunci ma za a kashe shi matuƙar bai tuba ba za a kashe shi idan kuma koda ya dawo musulunci sai dai sake gina wasu ayyukan amma ayyukan shi baki ɗaya sun ɓaci don haka ridda asara ce ga baki ɗaya a fita a cikin musulunci ridda asara ce ga baki ɗaya shi kuma fita daga ɗariƙa ba ridda bace ba amma idan muka kalle shi ta fuska a sako ne mai girma diba da cewa ka tsaya gaban Allah ka yi wa Allah alkawari na za ka yi wasu ayyuka na nuzuri wanda shi kuma mai tambayar ina zato kila ko ya karanta littattafan addini ya san matsayin nuzuri a musulunci nuzuri shine abin da wasu na filfili ne wanda Allah ya ce yana son masu yi amma bai tilasta musu ba sai ka ɗauka ka ce to ni Allah na yi nuzuri zan yi abu kaza Allah bai tilasta maka shi ba kam amma sai ka alƙawaranta wa Allah za ka yi to idan ka shiga ɗariƙar tijjaniya cewa kaga la ilaha illallah abu ne mai kyau istighfari abu ne mai kyau salatu annabi abu ne mai kyau amma ba wanda ba inda aka zo aka ce dole sai ka kayi tayi kana maimaitawa a ka'idar usul duk idan aka yi umarni da aiki to matuƙar ba a umarni da wajabcin maimaita shi ba sai eh, dole ne amma daga nan kuma wajabci ya faɗi sai dai kuma a babin nadabci wato abu ne da ake so a rika maimaitawa to daga nan ne sai malamai suka ce dole musulmi ne ya faɗi la'ila illallahu ko da so ɗaya ne a rayuwar shi wannan dole ne dole musulmi ne ya nemi gafaran Allah ko da so ɗaya ne a rayuwar shi wannan dole ne dole musulmi ne yi wa manzo Allah salati ko da su ɗaya ne a rayuwar shi wannan dole ne sai suka ce amma idan kai na ɗaya ɗaya ɗin nan na farkon nan guda ɗaya na farko ka samke wajabci shi ko wannan sun gina shi ne a babin shin al'amru bi shay'i yaktadi takrar amla wannan malaman usul sun san me nake magana akai idan aka yi umarni da aikata a bana nufin za a yi ta maimaitawa to dan haka ina so in ce maka kenan su la ilaha illallah su istighfari su salatin annabi abubuwa ne da Allah yana son masu yi amma bai tilasta ka zauna ka ce kullun sai ka mai adadi kaza ba to amma irin waɗannan ne sai ake zuwa a yi nuzuri sai ce to ni nayi wa Allah alƙawari daga yau har in mutu zan rika yin adadi kaza na istighfari adadi kaza na salatu annabi adadi kaza na la ilaha illallah to idan kai wannan nuzurin daga ran nan ya zama wajibi a kanka kamar yadda na ce mai tambayar in ya san babin nuzuri a musulunci ya san shi dan haka idan ka zo ka ce ka daina kamar ka tsaya gaban Allah kun yi alkawari da Allah ma ka tafi ka saba a wurin sufaye a wurin sufaye babban zunubi ne ko da ko wani bai san girman abun ba saboda hali yake bayarwa yanzu misali sarki zaki abinda nake son mu a irin wannan babin na'am shek wanda ya fi ka kusa da wani babba a ƙasa. Kola, ka tambaya question. Ka san question ka ba shi kan abin da muka tattauna ko ba ka ba? Mun ba ka magana. Bar ya ƙare. Ah, Very good. Bismillah shi. So abin da nake son faɗa wannan maganar waɗanda suke makusantan Ubangiji, makusantan Ubangiji, za su iya faɗin cewa ridda daga fita daga ɗariƙa kamar fita daga musulunci ne. Saboda dukkansu a babin ka yi alkawari tsakaninka da Allah ne ka warware wannan alkawarin tsakaninka da Allah saboda su a wurinsu shi Allah Allah ne duk yadda za ka yi na yin wani abu na yin wasa da lamarin Ubangiji a wurinsu su kaba'ira ne wato da ya kamata mu sani akwai a mataki mataki matsayi matsayi na duk masu magana akwai yanzu idan aka ce ana raba zunubai zuwa kaba'ira da saga'ira akwai waɗansu makusantan Allah da suke gani yanzu kai har a cikin laifin da zaka wa Allah akwai wani laifi sunan shi karami su a wurin su duk abin da kai na sabawa Allah kawai sabawa Allah ne dan haka da wanda ya anshi musulunci ya fita da wanda ya yi nuzuri a gaban Allah cewa Allah na yi alkawari na da kai zan rika abu kaza ka fasa kusan duk ɗaya suke kallo to amma a babin shari'a wannan ga mutum amawa irin mai tambayar nan wannan maganan ba haka take ba shi ba zai iya fahimtar ta ba shi ba zai iya yadda da ita ba to kuma kila daman tun da ma baya ɗariƙar already bai shiga ba kaga shi yayi ta kokari kar da ya fita daga musuluncin dan musuluncin kawai yake yi shi musuluncin kawai yake yi ɗariƙa ma bai shiga ba shi so yayi kokari ya rike musuluncin kai bai da bai zo ɗariƙa ma ba zai gane ma me ake faɗa a cikin lamarin ɗariƙa ba so a wurin shi shi ba zai iya gane ma'anan ba amma ni a wuri na gaskiya fita daga ɗariƙa da fita daga musulunci duka wasa da Allah ne duka wasa da Allah ne shi ko musulmi haramun ne gaba gare shi a ce za a ɗauki ubangijin shi da istihza'i qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kar kafartum ba da imani duk mutumin da istihza'i da Allah wani ya riga ya zama kafiri kar kai wani uzuri da nassin alqur'ani so amma kamar yadda na faɗa ba dole bane sai mai wannan maganar ya gane amma ni wallahi na yadda da wannan maganar cewa fita daga musulunci da fita daga ɗariƙa duka babin su ɗaya ne saboda dukkan su wasa da Allah ne yi wa Allah izgili ne masha Allah kola mhm. ka fahimta ko to muna jin ka tambayan fa da ne na ce mai hukuncin wanda ya ce fita daga musulunci ya fi sauki akan fita daga dalika tambayar kun da nake nan to ina zuwa akwai ansan da malam ya baka kai bai yi maka ba a ya san da ya cina mutum, tambaya tambaya ta shi yana so ce mun duka biyu bare ana ce wanda ya ce daga kola kola kola ka san maka adalci mu kamin mu bude mu kyale shi shi zan bashi zan magana sarki zaki kyale shi shi yanzu kai wannan maganar da Hausa aka faɗe ko da <laughs> A'a akwai abin da ya sa na tambaye ka wallahi ka fahimce ni tunda har na ka tambaye ni na yarda zan baka ansa ka hakuri ni ma in na tambaye ka kaman ansa in an yi haka an wa juna adalci amma kai ya zama kana ta tambaya ta in na ka nemi ansa a na ma ni in na nemi ansa wurin ka ta gagara in an yi haka ni da kai kila wani ya ba wani rashin adalci shin maganan nan da Hausa aka faɗe ta ko da Larabci abin da yasa nake tambayan ka haka idan da Hausa aka faɗe ta nakalto ta da haruffanta shin fita daga musulunci ya fi sauki kamar yadda kace ko fita daga musulunci shi ya fi alkhairi aka ce ko fita daga musulunci shi aka fi so fiye da fita daga ɗariƙa dole sai ka naƙalto min a yadda yake dan in eh? fita daga musulunci a fita daga da Allah wa faɗa kuma karanto nassin wa ya faɗa karanto nassin karanto da aka faɗa karanto nassin inda aka faɗa A'a, wai ka kai kai kai sarki zaki sarki zaki da ah. farko da ya tambaye ni da na ce masa mu a wurinmu. mu amma tun da ya shigo ka karanto ina aka faɗa wa ya faɗa shi ya baka amsa ni maganar amsa fa sai zaki maganar nan guda ɗaya ah, ce kai kai kola karanto ina aka fada waye faɗa wai ka karanto kawai shikenan ba abin da aka tattauna kai ya zauna awa ɗaya yayi karatu jinan kamin mu bude layi kaji na ce abin da ba tattauna ba ba shi za yi tambaya ba amma kaga ya kuri ya kuri kola ban ajiye ka ba kaga da ka shigo ka yi tambayan da abin da shai bai tattauna ba kaga shai muka barka to amma shai ya yi maka tambaya wa ya faɗa ka karanto ina aka faɗa Shi kenan kawai yanzu kai shai an ce sannan kai ka bayar sarki zaki a ah, shai ya kuri shai ya kuri ya kuri ya kuri shai to to to shi shikenan eh, kai ka karanto tun da kai ka shigo karanto wa fada faɗa na ka faɗa. To shi kenan salamu alaikum. Ai da baka sauke shi ba. A ban sauke shi ba san baka dama ka karanto wa fada faɗa ina ka faɗa. Kaga shi da kanshi ya sauka. Domin shi da kanshi ya sauka da ya karanto ina ka faɗa. Ka san ka san abin da yake faruwa sarki zaki. Abin da yake faruwa. Eh. Abin da yake faruwa sarki zaki. barin nemo shai ya kuri barin nemo shi nemo shi nemo shi ya dawo eh, eh. <laughs> a ba shi dama cikakkiya ai daidai nake da shi ni abinda da nake so fahimta za mu magana cikin ruwan sanyi a nitse eh, in ma wani ya rika masa maganar to ya turo masa inda magana take sai ya karanta min da nasin mu gani na'am simple jama'a kamin abu da layi mun ce da ba tattauna ba ka zuwa a sauke kan karatu ba shi za ka yi wa tambaya ka yi tambayan abin da aka tattauna ta amma ka zo ka yi tambaya mu ba ka dama to amma ya ce wai ka karanto ina ka faɗa wa ya faɗa kaga ya very simple to amma irin haka shi ka a ah, eh, an zo ba ba kola dama ba mu ba ka dama kana kai kai kana son kai ka kawo malam ka'ida barin kole shi direct ma Bai ɗauka ba. Bai ɗauka ba. Ina shi direct kuma. Ina kore shi direct. kaga irin su ba suna zuwa ne su zo su yi tambaya ni na gane ku ya kuri suna za su yi tambaya suka tambaya shi su cire wurin shi zo tsaya kamar a ai mu yi mukabala da malam ai gashi mu yi malam wani tambaya wasu ababa ni na san su na gane su ina gani ina yawan gani kan social media a yasa eh. tambayar da ya ina ya faɗa wa salamu alaikum kaga ki doka tambaya ki dauka ba ne to kaga sarki zaki an masa kowane adalci ya sauka da kanshi an bi shi ya ki dauka Eh. Kuma maganan nan guda ɗaya ce ya karanto nassin ya ɗauko nassin ya karanta guri kaza ne ga abin da aka ce Shi kenan sai mu magana. Kun ga ya kiro ka zan sake kuma kiran shi direct. Ba ba ba ba ba ce maka a ba karanto shai ya baka amsa that's it. Domin kan da ka zo ka fara tambaya shai ya baka amsa ka ce kai baka gamsu da wannan amsan da shai ya baka ba. Shai shai ya ce to shikenan karanto mini kan da aka faɗa zan baka amsa. kai kuma ka ce shi kai kana son ka ba ka'ida shayi ya gwada shayi ya yi abin da kai kake so sannan ka karantu it doesn't make sense ga wanda ke karatu kai ka zo ka zo ka sauke mutum kan karatu gashi muna sake kiran shi wallahi ba zai duki ba <laughs> shi kenan Allah ya sauke kawai shi ya wani taliki ah! <laughs> to to alhamdulillah wannan taliki na akan irin waɗannan mutanen ne sarki zaki mutane suna sha'awan addini ma sai an yi kaman wasa kwakwalwa shi kuma abin da ya kamata a rika mayar da hankali akan shi a cikin addini shine fahimta kaga yanzu zaman da nake a nan hmm. wallahi in ka kamo wani abu wanda da fahimta ta kaza ne sai ka zo min da dalili a shirye nake a duniya a wannan midiyar in faɗa in ce na sauka daga wannan abin da nake fahimta shi a da saboda na samu gaskiya babbar matsalar da ke rayuwa da ke fuskantar al'ummar musulmi sarki zaki a duniya shine idan ka tashi yanda muke yi mukan zo mu sanya ra'ayinmu a gaba sai mu tafi yawon nema ma ra'ayinmu dalili dole sai mun nemo abin da zai kare wannan ra'ayin to a irin haka ne kowane irin dalili za mu ɗauka mu murɗe masa wuya don ya daidai da ra'ayinmu shi ko musulmi abin da ake so ya fara sanya gaskiya a gaba sai biyo da ra'ayin shi a baya ma'ana duk inda gaskiya ta bi ra'ayin zai karkata yi can waje can duk inda dalili yake na ra'ayin shi zai bi shine ma'anar hadisin manzo Allah duk da malaman hadisi suna cewa da'ifi ne to amma maganar shi ingantacciyar magana ce Ah, amma isnadin shi akwai maganganu wajen malaman hadisi hadisin manzo Allah da yake cewa ah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi so ya kamata mu fara sanya dalili a gaba ra'ayin mu ya bi dalili in dalili yayi dama ra'ayin mu yayi dama in dalili yayi gaba ra'ayin ya yayi gaba in dalili ya tsaya ra'ayin mu ya tsaya amma in muka sa ra'ayi a gaba muka ce za mu janyo dalili to fa yanzu za mu yi ta yawo da hankali ne so mutane dan Allah dan Annabi mu dauki addini a matsayin neman gaskiya mu ɗauki gaskiya kuma a matsayin abin da ta zama wajibi mu bi ba ra'ayinmu ba yanzu wanda ya zo da wannan maganar kila tsinto ta yayi kila bai san me faɗar ba kila bai san me faɗar me yake nufi ba amma dai da ji wannan mutumin bai san ma inda ya samu maganar ba Sun ta kila ma a bakin makiya Ƙila a bakin wasu ne suka ɗauke ta daga ainihin mai maganar na asali suka yi mata kwaskwarima suka canza masa abin da za su canza su ƙara wa yayi daidai da ra'ayinsu a maganan ɗariƙa mu abinda muka ɗauki ɗariƙa bauta ce zuwa ga Allah istighfari salatin annabi da la ilaha illallah ban so akwai maganar da ban so in yi ta da tsawo saboda babu lokaci da da lokaci dan yanzu idan na fara za ta zama guntuwa in ta zama guntuwa ban diras ba kila za a ɗauki shubohi da yawa a cikinta amma da na ɗauki ma'anar ɗariƙan nan sarki zaki na'am bari in ƙara minti biyar akan ah, shida da rabin da na ce sai in sauka shida da rabi da minti biyar. To, masha Allah. Sarki zaki. Ɗariƙanmu, ɗariƙanmu, istighfari, salatin annabi, la ilaha illallahu, za mu fara da karanta fatiha, miniya. Yanzu idan aka ce mutum zai bar waɗannan abubuwan, zai bar waɗannan abubuwan a matsayin su ne ɗariƙa. dan Allah ya tsakanin shi da musulunci yake ya bar la ilaha illallah ya bar istighfar ya bar salatu annabi ya bar fatiha ina musuluncin shi yake hmm. ko dai ko dai musuluncin yana nan in yace ya tattara waɗannan abubuwa ya bari in kuwa yana cikin yin su mu shi muka ɗauka dariƙa mu shi muka dauka dariƙa don haka nuzuri muka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda na faɗa a farin lamari duk mutumin da duk mutumin da ya yi nuzuri ya dawo ya fasa to wannan yayi izgili wa Allah ya saba alkawarin shi tsakanin shi da Allah a wurin sufaye waɗanda suke makusantan ubangijin da kullum abin da zai haɗa su da Allah suke nema ba abin da zai raba su da Allah ba wallahi wannan kuskure ne kuskure ne babba kuma wanda ya rinda an san sunan shi murtaddi za a nemi tuban shi ya dawo in ma bai dawo ba za a kashe shi amma wanda misali sai ya rena sai bar ɗariƙa ya wa kanshi mummunar asara ya ciyar da kanshi baya bayan da yana gaba don haka mutumin da kullun gaba yake nema yanzu misali misali akwai mutumin da naji da kunne na faɗi wata magana ma'aikacin gwamnati ne yana da babban ofis ana samun kuɗi ana ɗan sace-sace ana wani abu ya san daɗin wannan ofis ɗin wata ɗaya wata biyu wata uku wata rana ana fira da shi sai cewa wallahi shi yanzu abin da ya fahimta daɗin mutumin da yake aikin gwamnati da ya yi ritaya bayan sati biyu da ritaya shi ya mutu mu kula da wannan kalmar ta wannan mutumin in ka kalla sai ka ga kamar ya fifita samun kuɗin da yake a ofis da rayuwar shi baki ɗaya amma ai an san rai ya fi kuɗi haka ne na'am to amma shi a mustawar shi tun da ya san amfanin abin da yake samu ya san daɗin shi sai yake gani kai da ya rasa kuɗi ƙare ya mutu da ya zauna bai da kuɗi ƙare ya mutu kaga ba shi a mustawan shi ya faɗi wannan amma dole yanzu ba za ka ce masa ya ce kuɗi sun furai ba tunda yanzu in aka kama shi a kan ranshi aka haɗa masa bindiga aka ce ko kuɗin shi ko ranshi shi zai bada kuɗin kaga ashe ya san matsayin ran amma yana tunanin wannan ran abin da zai ƙara masa daɗin rayuwa shi da dukiya wallahi duk mutumin da bai san ɗariƙa ba wallahi bai san daɗin zama gaban Allah ba wallahi duk mutumin da ba dan ɗariƙa ba bai san daɗin zama a fadar Allah ba mu ku ɗan ɗariƙan nan mu ne koyaushe muke gaba ga fadar Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da za a zo a yi sallah ana cewa assalamu alaikum kowa zai kaɓa rigar ya fita mu kuma sai mu sake gyara zama yanzu kuma sai mu sake fuskanta Allah da zikirori mun zama ƴan fadan Allah tabaraka wa ta'ala mutumin da ya san daɗin wannan fadar shine sai yake ganin ah yaushe dai bar wannan mai karama bar musuluncin gaba ɗaya da ya bar wannan zaman a fadan Allah ana jalisu man zakarani to me bambanci shi da ka bar musuluncin ma gaba daya kana musulmi amma baka hana bai hana maka saban Allah kowane iri ba kana musulmi ka yi nesa da ubangijinka ka zauna ka yi cacin dawa yafi ka zauna ka yi zikiri so ban da irin harshen da zan iya ta'abirin nutsuwar da 'yan ɗariƙa suke ji zaune da suke a gaban fadar Allah wallahi tallahi wanda ya faɗi wannan kalmar ko ma wane ne in ma da gaske an samu wanda ya faɗe ta nake cewa a faɗi hukuncin wallahi bai faɗa dan yana nufin dariƙa ta musulunci ba bai faɗa ba amma yana faɗa dan yana faɗa maka cewa ordinary kawai kasancewa ka musulmi kawai matukar baka hada da wannan zikirorin da za su wanke zuciyanka su sada ka da fadan Allah ba wallahi har yanzu baka san daɗin musulunci ba kai shin irin wannan zance yana yana rubuce a cikin littattafan ɗarika ne shi wannan ai shi yasa nace ya zo ya karanta ya zo ya karanta asalin hmm. maganar ni na san inda yake son zuwa amma abin da yasa na ce na san inda yake son zuwa na sani sarai na sani amma da Allah ya yi haƙuri ko sati ne ya dawo hmm. a kanta ya tambayo waɗanda suka faɗa masa kalmar sai ya kawo min ita a rubuce sai mu ci gaba da tattauna abin da yasa na nemi ya kawo ta dan hmm. in gwada shi shin shi malami ne ya santa ya san inda take maganar ne ko ko a bakin titi ya tsince ta in a bakin titi ya tsince ta ba abokin fira bane ai shi bai san gabar ba bai san bayan ba bai san ina aka taso bai san ina za a ba amma idan yanzu da na ce ya karanto ta da ya karanto maganar a inda take to na san malami ne abokin fira ne abokin fira ne za mu iya magana da shi tunda yanzu da na fara na gane haka lokacin da ya mu tambayar sai na shiga masa na yi magana akan bangarori na ilimi sai na fahimci shi kwata-kwata bai ma fahimci inda aka nawa sai na ce to ya karanto a matsayin in gwada shi in san shin shi ne malamin shi ya ɗauko maganar ko kuma a'a tsintar te a bakin titi wallahi in ba malami bane ba zan yi magana da shi ba idan ya san shi ba malami bane yayi kokari ranan da zan dawo rana ta yau sai turo malamin zan yi kokari in bar karatu tun karfe biyar da arba'in da biyar a buɗe tambaya wannan ɗin in zai dawo sai dawo da wannan maganar in shi bai iyawa da Allah ya wakilta wani malamin shi sai a kawo saboda suna daga cikin maganganun da yan yan izala suke ɗauka suna yaɗa shubuha da ita wannan magana na santa ai ba ban santa ba kamar da Allah in shi malami ne ya dawo da magananta in ba malami bane ya haƙuri ya wakilta wani malami sai mu tattauna bakin zaranta sai fita insha Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah so to ai mana addu'a kenan lokacin ya kai lokacin da ka babu ya kai fata salatu fatih sallallahu alaihi wa sallam subhana rubuta rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin ni ni ni ni sarki zaki ba na cikin mutanen da a matsayin babin mujadala zaka zo da abin da na san shi saboda kai na san baka san shi in ce wannan abin babu shi ni ba na yi akwai waɗanda suna yin haka na'am na'am sai a kore abu bayan akwai shi ni ban kore duk abin da na san akwai shi amma wannan magana wallahi yadda ya faɗe ta ba haka take ba shi yasa nace karanto nasin hmm. yadda ya faɗe ta ba haka take ba kwata kwata idan rana ya ce yau ta yi bai dawo ba da maganar wani malamin shi bai dawo ba da maganar to ni zan kawo ta nayi alkawari amma next two weeks saboda zan ba da har ƙarshen program ina na rana ce in Allah ya kai mu in bai zo da ita ba to na san ya haƙura next two weeks ni zan fara da ita in karanto nassin in faɗi inda take in faɗi ko maganar da ke da ke akai insha Allah insha Allah eh. alhamdulillah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah zuwa anjima karfe tara. daidai in Allah ya yarda muna tare da Shak Burhanuddin a karatu da zai yi insha Allah zuwa karfe tara in Allah ya yarda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh